ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاهل أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق اتقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na talata bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha shida ga watan bakwai shekara ta dubu da sha uku miladiya gabanin mu fara karatu akwai sanarwa na wanda ya aje motarsa ba daidai ba golf blg 289 aa da haka mai wannan mota ya ana neman sa ya je inda motarsa take idan ba manta ba a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 87 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau zamu tashi farkon aya ta 88 fadin Allah madaukakin sarki waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a na'am ودوا لو تكفرون كما كفروا يكون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وَاقْتُلُوهُمْ حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا Ubangiji ya ce waddu law takfuruna kama kafaru sun yi burin ina ma dai a ce kun kafirta kamar yadda suka kafirta fatakununa sawa'an sai ku zamo daidai da daidai da ku da su kun zama kafirai kamar yadda su ma suka zama kafirai za su shiga wuta kuma za ku shiga wuta wannan shine fatan su to su waye waɗannan mutane waɗansu malamai suka ce munafukai ake nufi domin ayar tana da alaƙa da ayar da ta gabace ta a baya Faɗin Allah madaukakin sarki fa malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu A turidu na antaha domin a wa man yu tsilillahu falanta jidalu husu Sabila, kaga da ana magana akan kan kafurai a munafukai sai aka ce kuma waɗulautar furu na kama kama rufata kunu na Da kaman munafukai yana daga cikin ƙudirinsu, yana daga cikin hidin ajandata su dangane da muminai, ina ma dai ace muminai su kafurta? ina ma dai a ce muminai su ma za su ki bin Allah dan a ƙarshe su shiga wuta tunda su ma munafikai sun san wuta za su shiga inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a amma waɗansu malaman suka ce a'a fadin waddu law takfuruna kama kafaru takununa sawa'a zance ne mai cin gashin kansa yanzu an fita daga maganar munafukai an koma maganar tsantsar kafirai musamman yahudu da nasara domin su ne waɗanda kullum fatansu shine su ga sun kautar da musulmi daga kan turba ta daidai fatansu shine kullum su ga sun mai da musulmi ya zama kafuri kamar yadda suka kafurta wadda kafirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq da yawa yahudawa suna son ku kafurta kamar yadda suka kafarta da yawa yahudawa suna son ku bar addinin ku hasali ma ba za su taɓa yadda da ku ba sai dai inda za ku bar addinin naku ku koma nasu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum waddu law tudhinu fayudhinun wadda ta'ifatun min ahli alkitabi law yudillunakum kaga duk waɗannan ayoyin suna nuna yahudawa suke son su mayar da muminai su zama kafirai suke mai da muminai su zama ba akan tafarki na imani ba to ko mu dauka cewa yahudawa ake nufi da waɗannan ayoyin da muka kawo su zama shaida ko mu dauka munafukai ake nufi saboda jeruntuwar ayoyin an fara maganar munafukai kuma aka dora da hakan malamai suka ce domin manufar munafiki da manufar ba yahude da ba nasare iri ɗaya ce akan musulmi manufar ita ce ya ga ya batar da shi manufar ita ce ya ga ya raba shi da addininsa shi yasa ma 'yan uwan juna ne ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب شنباكا غنم منافقي سوكي اكسنجن أيديا دسود أم أوانسو كافرين يهوداوا كافرين نصارى su ba su information game da musulmi su ce ku yi musu kaza ku yi musu kaza mun jiyo kaza da kaza tattare da su dan dai su hada baki su cutar da musulunci su cutar da musulmai shi yasa a lahira Allah zai hada su bai daya domin daman manufar su iri daya ce kuma aikinsu na kafirci iri ɗaya ne inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an ubangiji ya ce fala tattakhidhu minhum awliya kada ku riki masoya daga cikin su kada ku riki masoya daga yahudawa kada ku riki masoya daga nasara ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd ومن يتولهم منكم minhum Inna Allaha الله لا يهدي القوم الظالمين da ka fala tattakhidhu minhum awliya kada ku riki masoya daga cikin su me yake nufi da karka riki masoyi kada ka saki jiki da su wannan baya hana ka kasuwanci da su baya hana ka aiki a karkashin su ko su su aiki a karkashin ka amma dai a sani ta baka na baka ta ciki na ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa fahimtar qur'ani ya fi kowa sanin abin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa dangane da kiyayyar Yahudawa zuwa gare shi tare da haka cikin masu yi masa aiki a gidansa akwai Yahudawa amma an san ina ake aje su akwai Yahudawan da suke masa wanke-wanke akwai waɗanda suke masa sharar gida amma ba a ba su girkin abinci saboda za su yi ta'addanci ya za ka ɗauki abincin ka ka ba wa makiyanka ka ce shi zai dafa ma in ya sa maka guba fa wanda ba shi ya dafa ba ma an dafa ya zo da gubar a ɓoye ya barbaɗa ballantana kuma a ce shi zai dafa dan haka da aka ce kada mu riki ba yahude amini masoyi kada mu riki ba nasare amini masoyi kada mu riki dukkan kafirai masoya ana nufin kada mu saki jiki da su amma haka bai hana ba mu mu'amala ta yau da gobe ta rayuwa da su bai hana ba mu siya a kantinan su bai hana ba su siya a kantinan mu bai hana ba mu musu aikin da yake da iyaka wanda su ba za su saki jiki da mu mu musu aikin da suka san za su ba mu iko mu iya samun dama a kansu ba to haka nan mu ma in za mu ɗauke su aiki mu san a iya ina da ina za mu aje su wannan shine abin da aya take nufi fala tattakhizu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira fi sabilillah dan Allah dan taimakon addinin Allah to wannan shi yasa waɗansu malamai suka ce hatta yuhajiru fi sabilillah da munafikai ake fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah domin magana hijira magana ce ta wanda ya riga ya shiga musulunci ko da shiga musuluncin da iya baki yayi dan haka fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah su wayancan munafukai da suke nuna cewa masoyan ku ne su a zahiri suna tare da ku a fili amma a suna tare da kafirai to kada ku saki jiki da su har fa sai in sun baro garuruwan kafirci sun dawo garin musulunci to wannan ne sai ya ba ku dama ku saki jiki da su waɗansu malamai suka ce a'a da dai yahudawa ake hijira ai ba dole ita ce sai ka bar gari zuwa gari ba a'a la tattakhidhu minhum awliya'a kada ku riƙe yahudi da nasara masoya hatta yuhajiru fi sabilillah har ba sai in sun bar kafirci sun koma musulunci idan ba yahudi ya musulunta to ko shakka babu musulmi sai ya saki jiki da shi domin ya riga ya zama musulmi shi ma ya zama mumini ya zama mai imani da Allah an gane ko da haka suka ce hatta hajiru fi sabilillah anan ana nufin har sai sun yi imani har sai sun bar kafirci sun koma musulunci domin barin kafirci da komowa zuwa musulunci shi ma hijira ce dan hijira ba shine kadai ka bar gari ka koma wani garin ba ka bar mummunan aiki zuwa kyakkyawan aiki wannan ma hijira ce ka bar mummunan waje zuwa kyakkyawan waje wannan ma hijira ce ka bar miyagun abokai dan kai kyawawan abokai wanda za su taimaka maka akan alkhairi wannan ma kuma hijira ce fa in tawallau idan suka juya baya suka kisi hijirar su yahudawan ko su munafukan fa khudhuhum ku kama su waqtuluhum ku kashe su haisu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kuma kada ku riƙe masoyi daga cikin kuma kada ku riƙe mataimaki daga cikinsu wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suka yi umarni da ai jihadi tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman lokacin da aka sha ta daga tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran al'ummomin duniya kafirai da kuma yahudi da nasara a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je garin Madina domin a zaman Makka Allah madaukakin sarki yana ta cewa annabi ya kyale su ya kau da kai su kuma ba su daina cutar da shi ba ubangiji madaukakin sarki yace fa afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi ku yi afuwa ku yafe musu har Allah ya zo da wani sabon al'amari sabon al'amarin shine a ba ku izinin kurama rama in sun yaƙe ku ku yaƙe su in sun taba ku ku taba su to wannan shine sabon al'amari da yazo wanda ayoyi da yawa suke bayani akan sa wanda wannan tana daga ciki shine fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira ubangiji yace illal ladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai waɗanda suka gudu suka tafi zuwa ga wajen mutanen da tsakaninku da su akwai alkawarin zaman lafiya idan ba yahude ya gudu ya je wajen wata kabila daga cikin kabilun larabawa wacce akwai alaka ko alkawarin zaman lafiya tsakaninta da annabi to ba za a kashe shi ba domin a zaman da zama irin na mutanen da zaman yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace akan samu karamar kabila ta yi kawance da babbar kabila wanda shi suke kira da alhilfu kawance idan karamar kabila ta ga cewa ba za ta iya kara kanta da kanta ba daga harin makiya to sai ta nemi wata babbar kabila sai ta je sai su kulla kawance wannan kawancen yana nuna dukkan wanda ya taba ta wannan babbar kabila za ta taya ta faɗa dukkan wanda ya kashe mai rai daga cikin babbar kabilar kuma aka zo za a biya diya to ita wannan karamar kabilar za ta haɗu tare da waccan babban kabilar su yi karo karo wajen biyan diya duk abin da ya shafe su ya shafe su duk abin da ya shafe su suma ya shafe su to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla kawance da da yawa daga cikin kabilan larabawa irin wannan kawancen na zaman lafiya kabila kaza ta ce ba za ta musulunta ba ta ce a batta akan addininta amma a kulle yarjejeniyar zaman lafiya ita ba za ta yaƙi annabi ba kuma ba za ta kullo ko ta haɗo baki da wata kabila mai yaƙar annabi a zo a yaƙi da shi tare da ita ba to da haka sai Allah madaukakin sarki ce waɗanda suka gudu suka je suka nemi mafaka a wajen kabilar da ka kulla alaka ko kawancen zaman lafiya da su to waɗannan ma a kyale su sun sha kada a yake su domin duk wanda yake zaman lafiya da wanda kake zaman lafiya da shi to shi ma ya shiga zaman lafiya da kai duk kuma wanda yake kawance da wanda yake faɗa da kai to shi kuma ya shiga faɗa da kai irin wannan zama da irin wannan tsari shi suke yi a wancan lokaci da haka sai Allah ya ce in an kama Yahudawa a kashe su a duk inda aka same su amma fa sai dai idan sun gudu sun je sun nemi mafaka da wata kabila wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulle yarjejeniyar zaman lafiya da ita to in sun yi haka a kyale su domin anan in an taba su kamar an warware wancan alkawari na zaman lafiya da waccan kabila domin yana daga cikin sharaɗinsa duk wanda yake faɗa da mu za ku taya mu faɗa da shi ko kuma ba za ku taya shi kai ya faɗa da mu ba mu ma duk wanda yake faɗa da ku ba za mu taya shi ya faɗa da ku ba babu ruwan mu tsakanin ku da shi amma duk wanda yake zaman lafiya da mu kuma dole ku zauna lafiya da shi duk wanda muka bawa lamuni to kuma dole kuma ku ba shi lamuni domin taba shi sai ya zama kamar taba mu ne shine illal ladina yasiluna ila qaum sai dai waɗanda suka je suka nemi mafaka a wajen waɗansu mutanen da bainakum wa hum tsakanin ku da su misaƙun akwai alkawarin zaman lafiya auja uku ko kuma waɗanda suka ran kayo a guje suka zo muku hasirat suduruhum dan zukatansu sun riga sun yanke gabansu ya riga ya faɗi sun yarda da cewa ba za su iya faɗa da ku ba sai suka zo suka kawo kansu da kansu to irin waɗannan Allah ya ce kar a yake su Shi shine hasira suduruhum ay yuqatilukum domin zukatansu sun riga sun karaya sun san ba za su iya yaƙa ku ba sai suka zo suka kawo kansu da kansu suka yi saranda to irin waɗannan kar ku kashe su ku kyale su amma duk waɗanda ba waɗannan ba cikin yahudawa wanda ya ja tunga ya tsaya to in kun same shi ku kashe shi a duk inda kuka same shi kada ku kyale shi kuma kada ku yi wata alaka ta zaman lafiya tsakanin ku da shi ubangiji madaukakin sarki ya ce au yuqatilu qaumahum kuma sun gaza su shiga su haɗa kai da sauran ƴan uwansu a yaƙe ku su sun kasa su yaƙe ku da kansu kuma sun kasa su haɗa kai da ƴan uwansu a yaƙe ku to kaga wannan yana nuna gazawa su irin waɗannan ku kyale su irin waɗannan kada ku kashe su duk inda kuka same su ku rabu da su walau sha Allahu inda Allah ya ga dama la sallatahum alaikum da sai ya ba su iko su iya yaƙakku ya ƙarfafa su ya karfafa zuciyarsu falaqatalukum in ku da yayi haka da sun yaƙe ku amma rahamarsa da jin kansa ya karya zuciyarsu ya sanya musu tsoro ya hana musu kuzari da kazar-kazar na su iya yaƙaku ko kai tsaye ko kuma ta ƙarƙashin ƙasa su haɗo kai da wasu to tunda ku sun kasa sun gaza sun nuna sun gajiya sun bayyana a gabanku a matsayin gajiyayyu to ku kuma ku kyale su fa in itazalukum idan suka janye jiki daga gare ku falam yuqatilukum basu yake ku ba wa alqaw ilaykum salama suka zo suka miƙa muku hannayensu da alamar sun yi saranda sun sare fa ma ja'ala lakum alaihim sabila to ku sani Allah bai ba ku ikon ku yaƙe su ba to da haka wannan sai yake nuna a wannan lokaci Yahudawa sun kasu kaso nawa kaso biyu akwai waɗanda suke faɗa kai tsaye ko kaso uku akwai waɗanda suke faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye waɗannan hukuncin su duk inda aka kama su su ma a kashe su domin su ma duk inda suka kama wani sahabi kashe shi suke yi da haka Allah madaukakin sarki ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗanda ake kashewa su ma su rama kisa fa in qataluukum faqatuluhum in sun kashe ku ku kashe su to sannan akwai kaso na biyu su kuma ba sa faɗa da annabi kai tsaye amma kuma ba su zo sun yi saranda a gabansa ba sai dai sun je sun nemi wata kabila da suka san akwai zaman lafiya tsakaninta da annabi sai suka fake da ita suka ce yanzu mun zama yan uwanku dan haka ku tsare mu daga harin muhammadu idan ya zo ku ce ai muna tare da ku to tunda ku kuma akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninku da shi kun ga kenan ba zai taba duk wanda kuma yake karkashin alaka da ku ko kuma sulhu da ku ba to sannan akwai kaso na uku su kuma ba sa yaƙi da annabi sannan kuma ba su je sun fake da wata kabila ba kai har ma sauran ƴan uwansu da suke yaƙar annabin ba su goya musu baya ba su kai tsaye suka zo gaban annabi suka ce mun yi saranda kuma ba wai musulunci suka shiga ba kawai mun zo mu babu ruwanmu kar ka ga ƴan uwanmu suna yaƙar ka ɗauka har da mu a ciki mu ba ruwanmu shine auja ukum hasirar suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum sun zo muku zukatan su sun karaya ba su iya yaƙar ku kai tsaye ba kuma ba su iya haɗa kai da ƴan uwansu a yaƙe ku ba waɗannan sai ubangiji madaukakin sarki ya ce walau sha Allahu la sallatahum alaikum falqatalukum irin waɗannan inda Allah ya ga dama sai ya sa musu ƙarfin gwiwa da kazar kazar su iya yaƙar ku amma ganin daman Allah ne ya kakkasa muku kan makiya wasu suka iya jajircewa akan yaƙi wasu kuma suka tsorata suka je suka fake da wata kabila waɗansu kuma su da kansu suka zo suka yi saranda to kaga wannan yana daga cikin rahama ta ubangiji da kuma nasarori da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka irin waɗannan Allah ya ce fa in tazalukum tunda sun riga sun janye jiki daga fada da ku fa falam yuqatilukum basu yaƙe ku ba fa ma ja'alallahu lakum alaihim sabila ubangiji bai ce ku yaƙe su ba to kaga wajibi ne lokacin da ake magana akan makiya musulmi ya iya gane yaya makiya suke yaya adadin makiya yake yaya kashe-kashen makiya yake ba duk wanda aka ce maki ake faɗa da shi ba akwai wanda yake maki ne amma ya bar sa a zuci bai fito da ita ba mu'amalance shi da irin yadda ya mu'amalance ka ta ciki na ciki ta baka na baka akwai wanda yake maki ne amma sa da kiyayyarsa ta kai ya iya fitowa yana yaƙaka gaba da gaba wannan Allah ya baka ikon karama akwai wanda shi kuma makiyi ne amma kuma tare da haka kiyayyarsa ko tsoron da ke cikin zuciyarsa ya sa ba zai iya fitowa ya bayyana da kiyayya ba yana son ya yakin amma ba zai iya ba to da haka ga yadda Allah madaukakin sarki ya faɗi kashe-kashen makiya kuma ga yadda ya ce a yi da su baya daga cikin hikima baya daga cikin koyarwar musulunci wanda yake kiyayya da kai bai yake ka ba kai kuma ka faɗa shi da yaƙi musulunci bai ce haka ba maki in ya iya ɓoye kiyayyarsa a zuci kai ma kyale shi idan ya kame hannunsa gaburanka kai ma kame hannunka gaburansa sai ya zama lakum dinukum waliyadi yayi nasa kai naka to amma duk lokacin da makiyinka bai tanka maka ba kai kuma ka tanka masa to ka tunkaro wa kanka aiki kuma hasali musulunci baya nasara baya samun ɗaukaka a lokacin tashin hankali musulunci yana samun nasara ne da ɗaukaka a zaman lafiya shi yasa idan ka duba rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi imani da shi ta hanyar yaƙi da waɗanda suka yi imani da shi ta hanyar zaman lafiya adadin wanda suka yi imani da shi ta hanyar lafiya zaman lafiya sun fi yawa dan a nuna maka cewa yaƙi ba shi ne abin da musulunci ya sa a gaba ba musulunci abin da ya sa a gaba shine magana da mutane a lokacin da suke natse suke cikin hankalinsu da tunaninsu domin musulunci yana magana ne da kwakwalwa yana magana ne da hankalin dan adam da tunaninsa lokacin da mutum ko yake cikin tashin hankali babu hankali a jikinsa babu tunani a jikinsa da haka in kana masa magana ma baya fahimtar me kake cewa dan haka malamai suka ce a yakin badar da yakin uhudu har zuwa fatuhu makka adadin waɗanda suka shiga musulunci bai fi dubu ɗaya da ɗari biyar ba amma da aka zo aka yi sulhul hudaybiya al'akawarin zaman lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka zagayo fatuhu makka adadin wanda suka musulunta sun kai mutum dubu arba'in da wani abu saboda musulunci ya fi nasara a zaman lafiya dan me abun faɗa baya faɗa hasali musulunci bai yi yaki ba sai da aka matsa masa sai da aka kai shi bango zaman annabi a makka shekara goma sha uku kashe masa sahabbai ake azabtar da su ake su daga garuruwan su ake kwace musu dukiyoyin su ake amma Allah bai ce su komai ba saboda manufar ba ita ce kisan ba a'a manufar shine mutane su fahimci gaskiya su gane ta su imani to sannan har aka zo madina su wa'ancan wanda suke ta wancan ta'addancin a maka suke ta kisa suke ta kwace kuɗi suke ta kaza ba su natsu ba ba su yi hankali ba har annabi ya bar garin yana son garin yana kuka ya fita ya bar garin makka ya ce Allah ya sani a duk duniya ba garin da nake so irin wannan gari ba dan an tirsasa ni dole sai na fita ba ba zan fita ba amma duk da haka ya dawo madina ba su kyale shi ba suka sake biyo shi to kaga a kyale su kuma anan ya zama ragwanci kenan ja da baya ga rago kuma ai ba tsoro bane ba da haka sai da aka zo madina kafirai suka sake biyo annabi madina ba su kyale shi ba suna kulla masa sai Allah ya ce ubina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu lalle waɗanda ake zalunta su Allah ya gani ya musu izinin sarama wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma Allah ya ci alwashin sai ya taimake su allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah waɗanda aka kore su daga garin su ba dan sun wa kowa laifi ba wai sai dan kawai sun ce su Allah ne ubangijin su ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز to da haka wannan yake nuna maka manufar musulunci shine mutane su fahimta mutane su shiga a jawo su jiki ta cikin ruwan sanyi da laluma amma baya daga cikin manufar musulunci kashe mutane ba tare da gairan ba ba tare da dalili ba hasali musulunci bai shar'anta yaƙi ba sai lokacin da aka ƙure shi aka kai shi bango a iya wannan takaitaccen tarihi da muka bayar to da haka ubangiji madaukakin sarki ce wanda ya kyale ku ku kyale shi amma wanda ya yake ku ku rama wanda ya kashe ku ku kashe shi wanda ya muku ta'addanci ku yi masa ta'addanci gwargwadon yadda ya muku fa mani itada alaikum fa tadu alaihi bi misli ma tada alaikum na'am ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا سُئِلُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ ubangiji ya ce satajiduna na da sannu za ku samu waɗansu mutanen kuma na daban su ba sa daga cikin wa'ancan kashe-kashe da aka ambata a ayar baya yuriduna an ku su abinda suke so su yi zaman lafiya da ku wa ya'manu qaumahum kuma su yi zaman lafiya da mutanensu su yan ko ina ta faɗi sha ne sun zama bakin ganga ko ina aka buga zaki in sun gamu da annabi da sahabbai su ce mun yi imani da ku dan wai a kyale su kuma in sun je wajen kafirai nan ma su ce muna kan addinin ku nan ma dai dan a kyale su to kaga in raba kafa kenan satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum waɗannan sune munafikai ana samun su cikin musulmi ana samun su cikin yahudu da nasara shi yasa ubangiji madaukakin sarki yace muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula yan raba kafa ne su ba sa nan tsantsa kuma ba sa can tsantsa Allah kuma baya san haka al'amarin ɗayan biyu ne ko ka kasance tare da gaskiya ko kuma baka tare da gaskiya in baka tare da gaskiya akwai yadda za a yi mu'amalar zamantakewa da kai ba sai an tirsasa maka ka shiga addini ba ka'idar shine kada ka cuci addini kada ka cuci masu addini kada ka kullo kai da waɗansu ko ka haɗo baki da waɗansu don su zo su cutar da masu addini a'a in baka yi ka kyale ka yi abin da kake ganin ya fi maka ka yi abin da ka gamsu da shi ka zaɓa a rayuwarka dan haka Allah ya ce akwai waɗansu su kuma yadda suke shine suna son su yi zaman lafiya da ku kuma suna son su yi zaman lafiya da mutanen su kafirai kullama ruddu ila alfitnati su fiha amma duk lokacin da aka tallata musu kafirci sai su gamsu da shi sai su yadda da shi an gane ko mana sun fi gamsuwa da kafirci sama da yadda suke gamsuwa da musulunci daman kuma haka munafiki yake fa in lam ya'tazilukum irin waɗannan in ba su kame kai gabaran ku ba ba su janye daga jikin ku ba ba su gushe gabaran cutar da ku ba wa yulqu ilaykum salama in kuma ba su zo sun yi saranda gaban ku ba wa yakufu aydiyahum su kame hannuwan su gabaran yaƙar ku ba to su ma fakhuzuhum ku kama su waqtuluhum ku kashe su haifu faqibtumuhum a duk inda kuka same su wa ulaikum irin waɗannan gare ku ja'alna lakum alaihim sultanan mubina haƙiƙa mun ba ku cikakkiyar dama da izini da umarni na ku kashe su na ku yaƙe su amma kaga waɗanda suka gabata a baya fama ja'alna fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila su ba a ba da damar a yaƙe su ba amma waɗannan kuwa fa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina su kan mun ba ku cikakkiyar dama a kansu na ku yaƙe su na ku kashe su saboda cutar wasu zuwa gare ku to kaga wannan shine adalci na musulunci kuma adalci na ubangiji subhanahu wataala bai baka izinin ka yaki wanda bai yake ka ba bai baka izinin ka kashe wanda ya kashe ka ba da ka ka'idar musulunci shine in an yaƙe ka karama in an kashe ka karama amma haka kawai ba a ce ba ka yaƙi wanda bai yaƙe ka ba ka kashe wanda bai kashe ka ba wannan shine ka'ida da adalci na musulunci na'am وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله Ubangiji ya ce wa makana li mu'minin an ya katula mu'minan illa kafa ba zai yi ba ga mumini ya kashe ɗan uwansa mumini sai dai fa in bisa kuskure ne ma'ana imani na gaskiya yana hana mai shi ya kashe mumini imani na gaskiya yana hana mai shi ya kashe musulmi dan uwansa baya yiwa musulmi ya kashe musulmi dan uwansa duk inda ka ga musulmi ya kashe musulmi dan uwansa to ko shakka babu musuluncin sa ba na gaskiya bane ba in dai ba bisa kuskure abin ya faru ba in dai bisa ganganci ne bisa sani musulmi yana amsa sunan musulmi ya dau makami ya kashe dan uwansa musulmi to ko shakka babu akwai matsala cikin imaninsa ko akwai matsala cikin musuluncinsa ya bar musuluncin ne shi yasa haka ya faru gare shi domin baya yiwa ka kashe mumini kana mumini baya yiwa ka kashe musulmi kana musulmi shi yasa malamai suka ce lafazin wa ma kana li mu'minin ma din nan da suke cikin fi'ilin ma kana ba ma ce ba nahiya ma ce manfiya ma'ana wacce take kore yiwuwar abin daidai da faɗin Allah madaukakin sarki wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ba zai yiwu ba Allah ya tozartar da imaninku ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib ba zai yiwu ba Allah ya bar mu'minai akan yanayin da suke ciki hatta sai yayi tankade sai yayi rairaya wa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghaib ma'ana dai korewa ce ba hanawa bace ba ba zai yiwu ba suka ce a ce ba zai yiwu ba yafi a ce kar a yi asali baya daga cikin sifar imani yin haka baya yiwuwa mai imani ya yi haka ba ta ake kada mumini ya kashe dan uwansa mumini ba hasali ma ai baya yi to kaga a ce kada ka yi bai kai ba a ce daman ba ka yi domin in ba ka yi ne an wanke ka kada ka yi kuma ana tunanin za ka yi ne sai ake hana ka da ka suka ce nafiyul fi'ili aw qa'u fi nafsi nafiyu sifati aw qa'u fi nafsi min nafiyil fi'ili ko akadu fi nahyi min nafiyil fi'ili a ce baya yiwuwa ya fi a ce kada a yi amma waɗansu malaman suka ce a'a nafayin da yake a nan maɗin da take cikin nan ba ma ce ba ta korewa ma ce ta hanawa wa ma kana li mu'minin an ya katula mu'minan kada mumini ya kashe dan uwansa mumini kenan zai iya yiwa mumini ya kashe dan uwansa mumini amma dai Allah ya ce kada a yi to amma dai magana farko ta fi ƙarfi sama da magana ta biyu cewa mumini in dai mumini ne na gaske ba zai taba yiwa ya kashe ɗan uwansa mumini ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarkata laifuffuka da yawa wanda yake baya yiwa a yi su da imani na daga cikin su kisan kai na daga cikin su sata na daga cikin su shan giya na daga cikin su zina ko kana tutiyar mai imani ne kai da zarar ka je kai sata sai a tube rigar imani ko kana tutiyar mai imani ne kai da zarar shedan ya fi karfin ka yarin jaye ka ka sha giya kana sha sai a zare rigar imani yanzu kan ka zama ba mumini ba kenan da haka wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan yi wa mumini ya kashe dan uwansa mumini illa sai dai fa in bisa kuskure ne to malamai suka ce kuskure iri iri ne kuma kuskure suna ya tara hanyoyinsa suna da yawa yana daga cikin sifofin kuskure ya ɗauki abu ya nufi wani amma kuma sai kuskure abin sai ya fada kan mumini misali mafarauci ne shi ya ga dabba farauta za ta wuce ya tsana bindigarsa ya saka nufinsa ya harbi barewa ko gwanki ko makamancin haka kawai sai wani ya ratsa kuma mumini sai ya same shi kaga wannan kuskure ne ba manufarsa shine ya kashe dan uwansa mumini ba kuskure aka samu wani abin ya nufa ya kashe amma kuma abin sai ya sauka ga mumini suka ce yana daga cikin kuma sifar kuskure ya ɗauki abin da baya kisa bisa ga al'ada kila bulala ce kila wata ya tsakuwa ce yake so ya wa dan uwansa mumini wasa da shi sai ya jefe shi sai abin ya tadda ajali shikenan sai ya mutu to kaga wannan kuskure ne ba manufarsa shine yi kisa ba sifofin kuskure suna da yawa ba dai yayi mumini ya kashe dan uwansa mumini bisa ga ganganci in dai kaga mumini ya kashe dan uwansa mumini to kuskure aka samu matukar dai muminin na gaske ne ba wai wanda shedan ya rinjaye shi ba ba wai wanda Allah ya tube masa sifar imanin ba to sai Allah ya ce wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mumini bisa ga kuskure fatahariru raqabatin mu'mina ai fa alaihi tahriru raqabatin mu'mina ko fa tahriru raqabatin mu'minatin wajibatun alaihi wajibi ne a kansa ya bi waɗannan hanyoyin dan ya waraka dan ya kubuta daga aikin da ya aikata na laifi shine sai ya yanta baiwa mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi kuma ya ɗauki diya ya miƙa ta zuwa ga dangin wanda ya kashe ɗin wannan ɗaya haƙƙi ne na Allah ɗaya kuma haƙƙi ne na ma'abuta jini magada haƙƙin Allah saboda ka taɓa masa rai rai asalin ta mallaka Allah ce ko me ita bayi da ikon ya sarrafa ta sai yadda Allah ya ce shi yasa kai kanka mai ran in ka kashe kanka da kanka sai Allah ya maka azaba ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رهيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا kada ku kashe kawukanku Allah ya fi ku tausayin kanku da kanku duk wanda ya kashe kansa da kansa saboda wani kuncin rayuwa saboda wata damuwa saboda wani son zuciya to sai Allah ya azabtar da shi sakamakon wannan abu da yi ashe kenan ran asali aro aka baka ba naka bane ran mallaka Allah ne subhanahu wataala to da lokacin da ka kashe rai akwai haƙƙin Allah a ciki akwai kuma haƙƙin magadan shi wannan rai a ciki haƙƙin Allah shine aka ce fa tahariru raqabatin mu'mina ka je ka nemo baiwa mai imani ka siyo ta komin tsadarta a kasuwar bayi ka zo ka bayar da ita ko ka sake ta fi sabilillahi wannan shine horon da Allah madaukakin sarki ya dora tunda ka salwantar da rai to kuma ka ceto wata ran dan haka fa tahariru raqabatin mu'mina anan an ce raqaba raqaba ana nufin wuya malamai suka ce abin da yasa aka kira bawa a madadin a kira shi da sunansa baki ɗaya sai aka ce wuya saboda galibin abin da aka fi wahalarwa a jikin bawa shine wuyansa a nan ake ɗaura masa igiyar da ake jansa da shi to sai Allah ya ce wannan wuyan da yake shan wahala ka ‘yantar da shi ka sayi bawan ga baki ɗayansa ba iya wuyan ba a'a dukansa ka sake shi ka ‘yantar da shi fi sabilillahi a madadin waccan rai da ka a madadin wancan mutumin da ka kashe bisa kuskure wannan fa in kisan ya kasance bisa kuskure ne domin malamai suka ce nau'ukan kisa iri uku ne akwai amdu akwai khata'u akwai kuma shubuhul amdi amdu kisa da ganganci shi wannan kam kisasi ake yi wa katabna alaihim fiha annan nafsu bin nafsi duk wanda ya kashe a kashe shi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa wanda ya kashe a kashe shi wannan shine kisan ganganci ka san abu kaza zai yi kisa kuma kada ki dan uwanka da shi ka kashe shi to nan kai ma sai a zo a yi kisasi yadda ka dake shi ka kashe shi sai a dake ka kai ma a kashe ka to sannan akwai kisa na kuskure shine wanda muke bayani akai to sannan akwai kisa makamancin kuskure ya fi kama da kuskure amma kuma ba kuskuren bane ba ya fi kama da kuskure amma ba kuskure bane ba malamai suka ce shi shine ayi amfani da abin da zai iya yin kisa amma ba manufar ita ce kisan ba kila ɗanka ne maka laifi ko bawanka sai ka ɗauki bulala katotuwa wacce bulalan nan za ta iya yiwa ta kisa amma an san manufar ka ba shine ka kashe shi ba sai ka dake shi kuma sai ya mutu to nan ma ba a yin kisa ba a kisasi amma za a yi diya mughallaza ma'ana a ɗora maka diyya kuma a matsa maka ka bayar da ita a lokaci takaitacce shine diya mughallaza to da ka ubangiji ya ce fata harirar raqabatin mu'mina sai ka yanta baiwa wacce take mu'mina malamai suka ce anan kadai Allah madaukakin sarki da yace a yanta baiwa yace da ita mumina amma a sauran wajaje sai dai yace baiwa kawai ya shiru kamar a rantsuwa la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fa kaffaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba bai ce mu'mina ba to haka nan a wajen zihari wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu tahariru raqabatin min qabli an yatamassa nan ma bai ce mu'mina ba suka ce to sai ka dauka daga nan sai ka kai can wajajen da babu duk inda aka ce a yanta bawa to dole bawan sai ya zama mumini duk inda aka ce a yanta baiwa to dole baiwa sai ta zama mumina domin in ka yanta ta ba mumina ba to ai ka taimaka wa barna yanzu da ana tausasa ta ana hana ta ana tausasa ta duk da haka tana shirka yanzu kuma sai ta samu freedom sai ta ƙara shirka kenan sai kaga baka aikin kirki ba ka yaɗa barna kenan da tana shan giya a ɓoye saboda tana tsoron kada masu gidanta su ganta su ladabtar da ita yanzu kuma ka bata freedom sai ta je ta sha a bayyane da tana karuwanci a ɓoye a ɓoye saboda tana tsoron masu ita in sun gani za su ladabtar da ita yanzu kuma ka bata freedom sai ta je ta karuwanci a bayyane da haka shi yasa aka ce dole ne sai ya zama mumini dole ne sai ta zama mumina hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim da cikin muwadda ta imam malik da musnad na imam ahmad dan hanbali daga muawiya ibn hakim sulami ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana da baiwa tana fita ta yi masa kiwon tumaki wata rana da ta tafi kiwon tumakin da ta dawo da ya irga tumakan sai ya ga babu ɗaya sai ya fusata kafin ya tambaye ta ina sauran tinkiya ɗaya ko akuya ɗaya kawai sai zuciya ta ɗauke shi sai ya ɗau hannu ya kwara mata mari sai da ya mare ta sai ya tuna cewa ai annabi ya hana in za a daki mutum a daki fuskarsa ko yaro ne za a yi masa ladabi ko bawa ne haramun ne a taɓa fuskarsa to sai kuma nadama ta kama shi da aka sai ya kamo hannun baiwar sai suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah wannan baiwar ta wata yi min laifi kaza kaza kaza kaza na so in mata ladabi sai zuciya ta ɗebe ni kawai sai na mari fuskarta don haka ina ganin kafarar da zan yi Allah idan ya yafe min zan yanta ta sai annabi ya ce to kafin ka yanta ta tsaya mi mata interview domin sai an tabbatar tana da imani ko bata da imani in tana da imani aka yanta ta an ƙara wa gaskiya ƙarfi amma in bata da imani aka yanta ta to an ƙara wa barna ƙarfi da haka sai annabi ya tambayi wannan baiwar aina Allahu ina Allah yake fa asharat ila sama sai ta nuna sama tace ai fi sama'i Allah yana sama sai ya ce wa man ana ni kuma waye sai ta ce anta rasulullahi kai kuma manzon Allah ne a wata ruwayar sai ta nuni zuwa sama tana nufin kai dan aiken wanda yake sama ne to sai manzo Allah ya kalli mai wannan baiwa sai ya ce itiqaha fa innaha mu'mina yanta ta dan ta cika sharadin a yanta domin ta zama mu'mina shine fatahariru raqabatin mu'mina in an tashi yanta baiwa a yanta mu'mina sawa'an namiji ko mace malamai suka ce sharadi dole ta zama balagaggiya ko dole ya zama balagagge ba a yanta bawa karami domin kalmar mu'min ba a faɗarta sai ga mai hankali yaro baka ce da shi mumini baka ce da shi kafiri domin bai kai ba lokacin da zai yi aikin da imanin zai tabbata kuma bai kai ba lokacin da in yayi ƙi yin aikin za a kore masa imanin da haka sharaɗin bawa ko sharaɗin baiwa in an tashi 'yan tasu sai sun zama balagaggu domin a wannan lokacin suke amsa sunan imani namiji ko mace ubangiji ya ce wadiyatun musallama sannan kuma haƙƙi na biyu ko kafara ta biyu shine kuma sai mutum ya ɗauki diya ya bayar diya diya haƙƙi ne na magada idan ka kashe mutum abinda musulunci yake ɗauka shine yanzu ka talauta da yawa daga cikin danginsa musamman idan yana da 'ya'ya shi yake ɗauka ɗawainiyar karatunsu su da shan shansu su da tufafin su to yanzu babu shi kaga yanzu ka raunata su yanzu ka sa su a cikin wani hali na damuwa na maraici na talauci tayu yana da iyaye kuma shi yake ɗaukar ɗawainiyar iyayensa yanzu babu shi kaga iyayensa suna cikin wani hali kenan danginsa tayu a cikin yan uwansa akwai wanda shi yake musu abubuwa na rayuwa yanzu babu shi kaga kenan suna da bukatar wata madafa domin abin da da suka dogara da shi yanzu babu shi to wannan shi yasa musulunci ya ce to sai a kawo wani abu a basu a matsayin diyar wannan mutumin da aka kashe musu su kuma su karba sai su kakkasa a tsakanin su dan su dan ji sauki saukin rayuwa domin ba zai yi babu dan uwa kuma ga kunar zafin rayuwa ba to sannan asalin diyya ta faru ne tun lokacin da mahaifin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kakansa abdul muttalib abdul muttalib wanda dattijo ne a garin makka ya kasance Allah madaukakin sarki bai ba shi haihuwa ba ya dade bayi da ɗa ko kaɗan shekaru suka fara masa yawa sai alkawari ya yi bakance ya ce in dai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ‘ya'ya maza guda goma to zai yanka wa Allah maɗaukakin sarki kwaya ɗaya a matsayin kyauta a matsayin bajinta to sai ku Allah ya jarabce shi sai Allah ya ta ba shi ‘ya'ya maza yana faɗar wannan abin sai haihuwar ta ɓarke a gidansa ake ta haihuwa ake ta haihuwa ake ta haihuwa daga lokacin da yayansa suka cika goma cir na goman shine Abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daman cikin alkawarinsa da ya ce zai yanka na goma to da Allah ya tashi jarraba shi sai ya sa na goman kuma shi ya fi so sai ya ji ba zai iya yankawa ba to amma dai kuma ya riga ya yi alkawari da haka sai ya canja magana ya canja shawara sai ya ce yanzu zan je in yi ƙuri'a a tsakanin 'ya'yan yanzu kan ba sai na goma ba duk wanda ba ƙuri'a ta faɗa masa zan yanka to da haka ya tarkata 'ya'yansa gabaki ɗayansu ya tafi da su gindin ka'aba in yi ƙuri'a ya ƙuri'a ƙuri'a sai ta fito akan abdullahi a sake fito da wani a yi ƙuri'a ya ƙuri'a ƙuri'a ta faɗa kan abdullahi sai da aka yi ƙuri'a da duk 'ya'yan kowa ya kubuta sauran abdullahi ƙuri'a dai ta nuna shi za a yanka so Allah Allah yana so ya jarraba shi da abin da ya fi so daman malamai suka ce sai abin da ka fi so Allah yake jarraba ka a kansa in ɗa ne wanda ka fi so sai ya fi wahal da kai in mata ce ta shiga gaban mota sai ta fi wahal da kai in kasuwanci ne wanda ka fi so sai ya fi da kai da haka Allah yakan jarraba bawa da abin da ya fi so dan ya ga jajircewarsa kuma dan ya ga zai tsaya akan daidai ko kuma abin zai kautar da shi da haka a ƙarshe sai bokaye na makka a wannan lokacin wanda su ne suke ba da shawara su suke yanke hukunci sai suka ba shi shawara akan cewa to yanzu tun da dai wannan ɗana ka ƙuri'a ta nuna shi za ka yanka kai kuma kana son sa to yanzu ka mai da ƙuri'ar ta koma tsakaninsa da raƙuma da ya kayi tsakaninsa da yan uwansa duk sun kubuta yanzu yi ƙuri'a tsakaninsa da raƙuma ka rinka sa raƙumi goma kai ƙuri'a sai a gani ƙuri'a za ta fito a kansa ko akan raƙumi sai ya ɗebi raƙumi guda goma ya ƙuri'a da akan raƙumi goma inda ta fito akan raƙuman goma to su zai yanka sai ya ƙyala abdullahi amma da ya sa wa raƙumi goma ƙuri'a ya sa wa abdullahi sai ta sake fitowa akan abdullahi sai suka ba shi shawara suka ce to ƙara goma ya sake ƙara goma sai raƙuman suka kai ashirin ya sake gwada ƙuri'a ƙuri'a ta sake fitowa akan abdullahi da haka yana karawa sai da raƙuman suka kai ɗari to sannan sai Allah ya karɓi raƙumi ɗari sai ƙuri'a yanzu ta fito akan raƙuma ɗari aka kyala abdullahi to tun daga nan sai diyar rai ta zama raƙumi ɗari musulunci ya zo ya tarar da su suna karɓar diyar rai raƙumi ɗari da haka kuma musulunci ya tabbatar da haka da haka nan da aka ce fadiyatun musallama diya a bar miƙawa ila ahalihi ga dangin wanda aka kashe bisa ga kuskure to abin da ake nufi da diyatun musallama shine raƙumi ɗari raƙumi ɗari kuma a yau lissafinsu yana kaiwa wajen miliyan talatin da bakwai da wani abu dan Allah bisa ga adalcin musulunci inda a ce idan an kashe rai ana bin wannan ka'idar za a kashe rai duk wanda ya san ya kashe rai zai je ya nemo baiwa ya yanta duk inda take komin tsadarta sai ya siya ya yanta sannan kuma sai ya nemo miliyan talatin da bakwai duk inda suke ya ba wa dangin wannan mamaci dan Allah gobe wani zai yi ganganci ya kashe rai gobe mutum zai hau motarsa babu ruwan birki ya jika omo ya sa ba ka yan kiyakiya suke yi ba a garuruwanmu ba ka yan babura suke ba a garuruwanmu saboda ba sa ba a karɓar diyar rai in ma an kashe aka zo wajen malam bahaushe zai ce mun yafe mun bawa Allah dan uwanka ka rasa shi ma bare kuɗi ai Allah ya san dan uwan naka yafi kuɗin amma abin da Allah yake so ai maganin wannan matsalar in dai ba za ku bi yadda Allah yake ba to za a yi ta kashewa yau za a kashe ba a gama zaman makoki ba wani ma a sake kashe shi saboda me saboda ba a karɓar diya yafewa ake yi gobe ma zai je ya sanya wa motarsa ruwan eh, kumfa a madadin ya sayi ruwan eh, birki na naira ɗari biyar inda ya san a sanadiyar kin siyan ruwan birki na naira ɗari biyar zai jawo masa miliyan talatin da bakwai wallahi zai yi zai kiyaye da haka wannan kalubalen mu ne mu muka jefa kanmu cikin bala'in da muke ciki kuma muna ganin kamar wani alheri muke wa junanmu ya kashe an ce an yafe gobe ma ya sake kashewa an ce an yafe jibi ma ya sake bugewa an ce an yafe to dan me jibi ba zai kashe ba dan me gata ba zai kashe ba dan me wani ma shi ma ba zai kashe ba tunda ya san ana yafewa to da haka ubangiji madaukakin sarki ce fadiyatun musallamatin ila ahlihi to sannan malamai suka ce ita wannan diyar ba a barin wanda ya laifi shi kadai ya biya ba a barin wanda ya laifi shi kadai ya biya idan mutum ya je ya kashe rai to akan tarkato duk familin su ne gabaki ɗaya danginsa da iyayensa da yayyensa da kannansa da ƴaƴansa da waɗansu uncles ɗinsa da kawunnansa da bafanninsa duk za a tarkato su a kawo su gaban kotu to sai alkali ya bincika sana'ar kowa da samun kowa da yadda karfin jarin kowa yake wanda yake da karfi sai a ɗora masa duk shekara zai bada zinare ɗaya wanda yake da ƙaramin karfi sai a ce duk shekara zai bada ɗaya bisa hudun zinare da haka za a taro a matso a matso daga jikinsu ga baki ɗaya a biya shi ma kuma zai bayar malamai suka ce me hikimar da ta sa aka ce ko yana da kuɗi shi kaɗai ba za a karɓa daga hannunsa ba saboda a sanya yan uwa su rinka kula da yan uwansu in ka san dan uwanka in ya je ganganci ya kisa abin zai shafe ka gobe ba za ka bar shi ba in zai fita za ka ja masa kunne in ma shi bai lalibi birkin motarsa ba sai ka je ka laliba anya wani motar kada da birki kar ka hau ka jawo mana tsiya amma idan aka san cewa in ya je ya buge ko ya je ya kashe za a ce a rabu da shi tsuntsun da ya jawo ruwa ba shi ruwa ke duka ba to ba wanda zai damu da kowa to musulunci kuma ba haka yake ba musulunci addini ne da yake son yan uwa su taimaki yan uwa ta fuskar in abin farin ciki ya samu a ji daɗi tare in abin bakin ciki ya samu kuma kowa ya ji a jikinsa don gobe zai sa kuma kowa ya tsawatarwa da kowa kowa ya tuntubi kowa don kowa ya zamo bisa ga yadda ya kamata a kasance to sannan idan ya kasance ba kuɗi mutum zai bayar ba raƙuman zai bayar malamai suka ce raƙuman ba za a karɓi nau'i ɗaya ba sai an kasa masa nau'i guda biyar na raƙuma na farko za a karɓi ashirin waɗanda suke masu shan nono sannan a karɓi ashirin yayayyu sannan a karɓi ashirin waɗanda an yaye su har ma uwarsu ta ɗauki ciki sannan a karɓi ashirin waɗanda sun wuce yaye kuma uwarsu bata ɗauki ciki ba ƙila an samu tazara tsakanin haihuwarsu da kuma samun wani ciki sannan a sake karɓo wasu ashirin su kuma matasa su ake kira da hikar waɗanda suka shiga shekara ta biyar suka shiga ta shida da haka ba a karɓar nau'i daya ba za ka ba mu dukkanin raƙuma mu karɓa ba ba za ka tara mana tsofaffin raƙuma mu karɓa ba haka za a jiga ta ka ka kawo wancan nau'in ka kawo wancan nau'in ka kawo wancan nau'in wannan in raƙuma za a bayar kenan amma idan kuɗi ne ba raƙuman ba to cikin sauƙi sai a bada miliyan talatin da wani abu to sannan malamai suka ce duk yadda za a ɗaga musu kafa ba za a ɗaga musu kafa sama da shekara uku ba a wajen karɓar diya dole ne ko ina za ku shiga komin mun talaucin ku sai kun nemo miliyan talatin da bakwai cikin shekara uku a kasa muku ita gida uku wannan an ɗaga muku kafa ƙololuwar ɗaga kafa kenan amma idan aka ga kisan ma akwai rashin mutunci akwai sakaci sosai a ciki to ana iya cewa a shekara ɗaya za ku biya duk inda za ku shiga ku kawo sai kun shiga kun kawo kuma wannan hukuma ce take wannan ba wai kawai su wa'ancan dangin mamata su za su ce haka ba wasu kila wanda aka kashe eh, wanda suka kashe musu yan uwan sun fi su karfi ya za su iya matsa musu amma hukuma ita za ta shiga ta uwa da makarbiya alkalai da kotuna da shugabanni su za su bi irin wannan kadi su Allah madaukakin sarki ya dora ba to hakanan nan ma idan ta kasance kisan za a yi kisasi za a yi ba wai kai da aka kashe wa dan uwa kai zaka dauki makami ka je ka kashe wani ba ba inda shari'a musulunci ta ce haka dan wani ya kashe maka dan uwa kai ka rama hukuma ita take ramawa haƙƙin kisa baya hannun ɗaiɗaikun mutane haƙƙin kisa yana hannun hukuma ne shi yasa ibnu kasir yake cewa idza waqa shay'un min hadhihi salat falaysa li ahadin min ahadi raiyya an yaqtulahu wa inna ma dhalika ila al-imam aw ila na'ibihi idan aka samu mutum ya aikata laifin kisa a shari'ar musulunci ba ɗaiɗaikun mutane suke kashe shi ba a'a hukuma ita take kashe shi ita kuma hukuma akwai ka'idoji da dokoki da Allah madaukakin sarki ya sa mata sai an tabbatar da shaidu da dukkanin abubuwan da ake so a tabbatar sai an tabbatar sai an tabbatar da cewa bai da wani excuse sannan sai a zo a tabbatar masa da hukunci da haka ubangiji madaukakin sarki ce illa an yasaddaku sai dai idan su dangin mamacin suka ce sun yafe diyar to babu laifi Allah ya yadda sun yafe nasu amma shi bai yafe nasa ba shi kan baiwa sai ka je ka nemo ka siye ta ko nawa ne ka yanta masa kenan ba dangin mamaci dangin wanda aka kashe suna da damar su ce sun yafe diyar idan suka tabbatar da cewa wanda ya kashe dan uwan nasu ɗari bisa ɗari kuskure ne babu zancen ganganci a ciki kawai ajali aka tarar ya ɗauki 'yar tsakuwa ya jefe shi kawai daga jifansa shikenan sai ya mutu a za a yi tsakuwa ta kisa sai dai an tadda ajali ko kuma wasa suke yi kawai ya dungure shi haka daga bingirawa sai ya faɗi ya mutu yaya za a yi taɓa kirji ya kisa ko kuma kawai dundu ya masa yo dundu kamar na ɗan dawa kana yi kuma a ce an yi mutuwa ai sai dai an tadda ajali to idan suka tabbatar da haka sai tausayinsu ya sa suka ce mun ma yafe diyar je ka to shikenan Allah madaukakin sarki ya yarda da wannan yafiyar shine abin faɗin Allah madaukakin sarki wa man qutila mazluman faqad ja'alna li sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka kashe musu dan uwa bisa ga zalunci to mun ba su wuka mun ba su nama in sun ga dama su yafe diya in sun ga dama su turje su dage su ce ba diyan ma suke so ba in kisan na ganganci ne kisasi suke so Allah ya ba su wannan daba a wata ayar faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan duk wanda aka yafe masa wani kaso na diyyar dan uwansa da ya kashe bisa ga kuskure to sauran ya kawo bisa ga girmamawa bisa ga mutunci kada ya taurin bashi domin diyyar ana iya a yafe ta duka ana kuma iya a yafe wani bangare nata miliyan talatin da bakwai su ce sun yafa bakwan kan kawo talatin din za su iya yin haka ganin damar su ne in ku suka yi maka haka to ka san sun girmama ka sun mutunta ka kai kuma karkai musu taurin bashi karkai musu mugunta ka rinka tsitsinka musu kuɗi hukuma za ta sa ido ta tabbatar da haka kuma ta sanya lokaci na ganin lallai ka biya haka to wannan idan ya kasance wanda ya kisa mumini ne kuma wanda aka kashe ma mumini ne sai dai kisa ne na kuskure ga yadda abin yake fatahari raqabtun mu'mina wadiyatun musallamatun ila ali illa an yasaddaku to sai kuma wani yanayin na biyu fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan kuma wanda aka kashe din mumini ne amma shi kadai ya musulunta a familin su sauran yan uwansa duk arna ne duk kafirai ne duk basu musulunta ba kuma gashi kuna kuna zaman lafiya da su babu yabo babu fallasa ba a fada ana zaman lafiya to anan sai Allah madaukakin sarki ce fatahariru raqabatin mu'mina to nan sai a yanta baiwa wacce take mumina wadansu malamai suka ce saboda me saboda ba za a ɗauki diyya a bawa kafirai ba a nan ba za su ci diyyarsa ba da haka ba za a ba su diyya ba waɗansu malamai suka ce a nan idan sun kasance akwai faɗa kenan waɗansu suka ce a'a in dai kafirai ne ko ba a faɗa da su ɗan uwansu mumini sai wani muminin ya kashe shi bisa ga kuskure to ba za a ɗauki diyya a ba su ba waɗansu suka ce za a ɗauki duya a ba su. amma dai gadansa ne ba za su ci ba sai a kawo kayansa kuma na gado sai a kawo baitul malin musulmai da haka shine ma'anar fa in kana min qaumin aduwil lakum idan ya kasance tsakanin ku da mutanensa akwai adawa ma'ana kafirai ne ba musulmai bane ba shi kuma mumini ne kuma wani muminin ya kashe shi bisa ga kuskure to nan ba za a dauki diyya a basu ba saboda ba yadda za a yi ka bawa dan adawa ka kuɗi kaga ka kara masa karfi kenan waɗansu malamai suka ce abin da yasa ba za a ba da diyya ba a nan ba wai dan ƴan uwansa ne kafirai ba a'a dan shi me yasa bai baro cikin kafirai ya dawo cikin musulmai ba domin yana daga cikin abin da ya wajaba ga wanda yake musulmi ya samu kansa a tsakiyar waɗanda ba musulmi ba ya yi ƙoƙari ya baro ya dawo cikin 'yan uwansa musulmi don sai ya fi samun aminci da zaman lafiya musamman idan ya kasance yan uwan nasa musulmin akwai faɗa tsakaninsu da sauran musulmai to fa ba yi da lamunin watan wata rana in faɗa ya fada shi ma ba za su auka masa ba domin su kafirai la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma ba sa rike wa mumini wani alkawari ba sa tunawa da wata sanayya tsakaninsu da mumini in dai fitinarsu ta taso kan mai uwa da wabi suke to daka in dai mumini ya kasance tsakiyar kafirai ko da danginsa ne kuma sai wani abu ya faru na tsautsayi wani muminin ya kashe shi to a nan ba za a ɗauki diyya a bawa wa'ancan yan uwa nasa kafirai ba saboda kar a ƙara wa kafirai ƙarfi wasu malamai suka ce a'a saboda shi ɗin ne bai baro cikin kafirai ya dawo cikin musulmi ba sakamakon haka punishment ɗinsa ba za a biya diyya ba ga wanda a lokacin da aka kashe shi bisa ga kuskure suka ce domin Allah madaukakin sarki ya ce na amanu walam lam yuhajiru malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru wadanda suka yi imani amma ba su baro cikin ƴan uwansu kafirai sun dawo cikin ku musulmi ba fa malakum alaihim min walayatihim min shay ubangiji bai ba da damar ku jibinci al'amuran su ba da dai hatta yuhajiru sai fa in sun yi hijira sun baro cikin ƴan uwansu kafirai ƴan uwa na jini sun dawo wajen ku ƴan uwansu muminai ƴan uwa na imani ƴan uwa na addini to da dai malamai sun yi maganganu guda biyu kowace daga cikin maganganun tana nuna cewa dai babu diya ga wanda yake mumini kuma wani muminin ya kashe shi bisa ga kuskure amma ƴan uwansa na jini waɗanda su ya kamata su ci diyar su kuma ba musulmi bane to anan ba za a ba su diya ba kenan anan hukunci kadai kwaya ɗaya ne shine fatahariru raqabatin mu'mina kawai sai ka nemi baiwa mu'mina ka siyeta ta da kuɗi ka yanta wannan idan an samu irin wannan yanayi ko an samu kai a cikin irin wannan hali kenan na mumini ya kashe mumini bisa ga kuskure sannan kuma shi wancan muminin da aka kashe danginsa wanda za su ci diyar tasa kuma kafirai ne to kaga nan ba za a ba su ba to sai dai anan waɗansu malamai suka ce duk da haka diyar bata sauka ba sai ka bayar amma sai a kawo a sa a baitul malin musulmai to amma dai zahirin aya bai nuna haka ba amma waɗansu malamai sun yi fatawa da haka zahirin aya abin da yake nunawa shine a irin wannan yanayi kwata-kwata babu diya ba za a ba wa danginsa ba dan kafirai ne ko dan shi din yayi kuskure me yasa ya zauna a cikin kafirai amma waɗansu malamai suka ce a'a za a yi hakan amma kuma ba za a ba wa kafiran ba sai a kawo wajen muminai sai a kawo baitul malin musulmai sai ya zama dukkan musulmi za su amfana da haka in an tashi wani aiki na bai ɗaya na al'umma sai a sa a ciki kamar za a gina titi ko za a gina masallaci ko za a gina makaranta ga musulmai to sai amfani da irin wannan kuɗi a wajen wannan amfani to sannan hali na uku wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan kuma wanda aka kashe din mumini ne kuma wani mumini dan uwansa ya kashe shi bisa ga kuskure amma kuma su dangin wancan muminin da aka kashe kafirai ne sai dai bainakum wa bainahum mithaqun tsakaninku da su akwai alkawarin zaman lafiya to anan fadiyatun musallamatun ila ahlihi za a bawa danginsa diyarsa tunda kuna zaman lafiya da su to a ba su diya sai dai malamai suka ce diyar ba diyar cikakken mumini za a ba su ba ba cikakkiyar diya za a ba su ba idan aka kawo diya sai a raba biyu a ba su wani kaso sauran kasan kuma sai a mayar da ita zuwa baitul malin musulmai amma waɗansu malaman suka ce ai Allah ya ce fadiyatun musallama diya ce cikakkiya za a miƙa to kaga dai wannan yake nuna cewa musulunci ba addini bane ba na son zuciya ko na zalunci in dai kana zaman lafiya da shi ya fi kowa kyautata maka in kana tashin hankali da shi kuma to ya yi umarni ga mabiyansa su sa kafar wando ɗaya da kai su rama ta'addancin da kake musu shi ko wanda yake ramawa a lokacin da ake cutar da shi bisa ga adalci ba a ce da shi dan ta'adda domin albadi huwal mu'tadi wanda ya fara takala faɗa shine dan ta'adda amma mai ramuwa me laifinsa to da haka nan ubangiji madaukakin sarki ya yi izini da abada diya cikakkiya wa tahriru raqabatin mu'mina kuma a samu yan baiwa mu'mina a yan tata sai Allah ya ce fa man lam yajid wanda bai samu baiwar da zai yanta ba a dukkan waɗannan halaye guda uku da muka ambata siyamu shahrayn tabi'aini sai yayi azumin wata biyu a jere da juna taubatan min Allah shine a matsayin tubansa a wajen Allah ma'ana idan ka nemi baiwa ka rasa malamai suka ce ko ga baiwar amma ba ka da kuɗin siya ko kuma ba ka da kuɗin siyan amma kuma ga baiwar a duk halin guda biyu dai za a ce lam yajid baka samu ba domin ba ka da kuɗi ai baka samu ba kenan a'a baiwar ce babu ga kuɗin baka samu ba nan ma kenan to a irin wannan hali abin da za ka yi shine sai ka zo ka yi azumi guda sittin a jere waɗannan azumin ba a yanke tsakaninsu shi yasa Allah ya ce mutatabi'aini a jere da juna malamai suka ce baka da wani uzuri na kasha idan ka yi hamsin da tara kasha ɗaya duk sauran hamsin da tara sun rushe sai ka sake sabo sai dai fa in akwai wani uzuri karɓaɓɓe na shari'a uzurin suka ce kamar shi ne duk uzurin da yake baka damar ka sha azumin ramadan to kana iya shan azumin kafara dan shi sai mu duba mu ga wani uzuri ke sa a sha azumin ramadan daga cikinsa akwai tafiya daga cikinsa akwai rashin lafiya to irin wannan suna iya baka damar ka sha azumin kafara amma da zarar ka warke ko da zarar ka dawo sai ka dora haka nan mace idan tana azumin kafara sai al'ada ta zo dole za ta yanke domin ko ramadana take al'ada ta zo yankewa take amma da zarar jinin ya dauke ta yi wanka sai ta dora tana azumin kafara sai ta samu ciki za ta haihu jinin haihuwa ya zo za ta yanke amma da zarar jinin ya dauke za ta dora to sannan malamai suka ce sai kuma idan azumin kafara ya biyo ta cikin waɗansu ranaku da musulunci ya hana a yi azumi a cikinsu kamar ranar ƙaramar sallah ko ranar babbar sallah ko kana azumin kafara in kana azumin kafara sai kuma ranar idi ta zagayo ko ranar idi ta ratso ta ciki to dole ka tsaya domin ba a yin azumi a shari'a musulunci a ranar idi ranar idi kan ranar cin abinci ne da shan abin sha babu wani azumi a ranar idi to amma matukar ba waɗannan uzurrukan ba ga wanda yake azumin kafara 60 dole yayi su a jere in ya kuskura ya sha ko kwaya daya to ko nawa yayi a baya sun rufe sun rushe baki daya wannan shine kadai abin da zaka yi Allah madaukakin sarki ya yafe ma a lokacin da ka kashe rai kuma kisan bisa ga kuskure wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah ya kasance masani kuma ya kasance mai hikima cikin abin da ya shar'anta muku yana sane da me ya cancanta kuma yana da hikimar da yasa ya shar'anta muku abin da ya shar'anta domin ubangiji ya san in ba waɗannan hukunce hukunce aka bu ba ba yadda za a yi fitinar kashe kashe a yi maganinta matukar ba abu hukunci da ka'idojin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta ba dangane da tsare rawuka wallahi duk dabarar da za a yi sai dai a ta dabaru a banza amma kwana za a yi ta a ciki dan haka Allah maɗaukakin sarki ce walakum fil qisasi haya in dai kuka ba abin da muka ce muku ku bi dangane da haƙƙin rawuka wanda ya kisan ganganci a yi kisasi a kashe shi wanda ya kisan kuskure a ɗora masa diyya ya yanta baiwa kuma ya bada diyya mai tsauri to in dai za ku yi haka to za ku rayu lami lafiya sai a daɗe baka ji wanda ya kashe wani ba sai a shekara ɗari ba a samu kisan kai ba amma matukar ba za a yi ba duk wata dabara da za a bi to kamar an buɗe kofar kisan kai ne haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi fitinar sai ta gagari kowa sai ta addabi kowa نعم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما to bayan an gama magana akan kisa na kuskure yanzu kuma za a shiga magana akan kisa na ganganci ubangiji ya ce wa man mu mu'minan muta'ammida duk wanda ya kashe mumini kisa na ganganci yana sana cewa abin da ya ɗauka dan dukansa da shi ko ya nufe shi da shi abu ne wanda zai iya yin kisa kuma manufarsa ɗin ita ce kisan to wannan kam ba maganar tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatin ila ahlihi a'a shi kan ubangiji madaukakin sarki yace fa jazaohu jahannamu sakamakon sa shine wutar jahannama khalidan fiha zai dawwama a cikin ta wa ghadiballahu alaihi kuma Allah ya yi fushi da shi wa la'anahu kuma ya tsine masa wa addalahu azaban aziman kuma ya tanadar masa azaba mai girma malamai suka ce babu wani laifi cikin laifuffuka da Allah ya rubdugu ga wanda ya aikata shi irin wannan dan wannan ya nuna cewa ubangiji yana kishin rawuka ubangiji baya son kisan kai ubangiji ya tsare rayuwar bayinsa sai dai in su ne suka keta alfarmarsa suke kashe kawukansu da kawukansu suke sakaci da rawukansu da haka ubangiji maɗaukakin sarki ya tanadi eh, azaba guda hudu kowace zaman kanta take yi ta farko jaza'uhu jahannamu ta biyu khalidan fiha domin wutar jahannama shigarta daban kuma dawwamarta daban kowace azaba ce mai gashin kanta ka shigan ko baka dawwama ba za ka ji ba daɗi rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhazaita wanda ya shiga wuta ko ba a ce kalidan mukalladan bane fiha wannan ya riga ya gama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar lahira za a kawo dan mutanen duniya sai a zabo mutum biyu wanda yafi kowa jin daɗi a duniya tunda Allah ya duniya ya fi kowa jin daɗi kila shine mai kuɗin duniya tunda aka fara ta ba ai mai kuɗin da ya fi shi ba kuma kuɗin ma irin na jin daɗi ba kuɗin fitina kuɗin musiba ba ba kuɗin da za su hana shi bacci ba ba kuɗin da za su hana shi zama da iyali ba a'a kuɗi na gaske akwai kuɗin kuma akwai hutawa za a kawo irin waɗannan mutanen wanda ya fi kowa a duniya to sannan sai a kawo kuma wanda ya fi kowa wahala ya fi kowa talauci ya fi kowa tsiya da shan wahalar rayuwa sai Allah maɗaukakin sarki ya yi jarrabawa da su wancan wanda ya fi kowa wadata ya fi kowa kuɗi sai Allah ya ce da mala'iku ku tsoma shi sau ɗaya a wuta ku fito min da shi zai bani amsa sai a tsoma shi a wuta tsomawa ɗaya kamar ƙiftawa ido a fito da shi sai a tambaye shi ka taɓa jin daɗi a rayuwarka sai ce wallahi ban taɓa jin daɗi ba ya ubangiji tsome ɗaya kaɗai a wuta ya mantar da shi duk jin daɗin da ya taɓa yi a rayuwarsa ko shekara nawa ce to kaga shiga wuta ko daidai da ƙiftawar ido ne ba daɗi ba ne ba ballantana a ce in ka shiga kuma zaka dawoma to wanda ya kashe rai ta mumini bisa ga ganganci ubangiji ya ce za mu sa shi a wuta kuma za mu bar shi ya dawwama a cikinta shine khalidan fiha to sannan horo na biyu wa ghadiba alaihi Allah yayi fushi da shi duk ta taɓurzar da kake ji ana yi dangane da batun Yahudawa a ce kaza ba Yahude kaza ba Yahude ɗaya suka ɗauka cikin waɗannan horon shine fushin Allah fa ba'u bi ghadabin ala ghadab fushi kadai Allah ya da su amma kaga yadda duk littattafan Allah sun juya musu baya ba wani littafi da zaka ɗauka a duniya in dai Allah ne ya aiko shi baka tara an tsinewa Yahuda a cikin sa ba har littafin su su da suke karantawa a Taura a ciki akwai tsinewa su wanda an ce wannan yana daga cikin dalilan Hitler da ya ce shi sai ya karar da su a duniya saboda me saboda bai taba ɗauka wani littafi na addini ba bai ga an tsine musu ba yace to ko wanda duk kowa ya tsine masa me amfanin ya rayu to ko mu duk da haka fa in gaya maka cikin waɗannan horon guda hudu kwaya ɗaya kaɗai yahudawa suka ɗauka wa ghadiballahu alaihi to kaga kai ka ɗauki laifin yahudawa kuma ka ninka sakamakon me sakamakon ka kashe mumini kwaya ɗaya da ganganci to sannan wa la'anahu kuma ubangiji ya tsine ba duk fafutukar da ake gaba da shedan laifi ko ukuba ɗaya ya ɗauka cikin wannan shine tsinuwa in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah bai ce ba la'anahu wa ghadiba alaihi wa a'adda lahu azaban azima shaytan ma cikin waɗannan horo guda hudu ɗaya ya ɗauka mana yanzu ukubar ka sai ma ta ɗara ta shaytan domin shaytan bai yi kisan kai ba sai dai ya zuga an yi kai ne wa wanda ya maka ingiza mai kan turuwa kai amma shi ya san abin yana da girma bai yi ba to sannan ubangiji madaukakin sarki cewa addalahu azaban azima kuma mun tanada masa azaba mai girma yanzu ka kalli girman Allah kuma tare da haka Allah ya ce abu yana da girma yaya girman sa yake da haka ba karamin sharri bane ba karamin bala'i bane kashe ran mumini shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ka'aba daki ne mai girma a tarihin duniya babu wani wanda ya nufi ka'aba da mummunan nufi wanda Allah ya kyale ana yi wa Allah laifuffuka ya kyale ka iya sa ka iya cewa yana da ɗa ka iya cewa ma babu shi duk ya ɗaga ma kafa amma akwai laifin da aka tabbatar a duniya ba a taba taba Allah ba face take ke mai da martani shine taɓa kaba duk miyagun sarakunan da aka yi kafirai a duniya akwai waɗanda taurin kansu da su da giyan mulki ta ɗauke su sun kai wa Ka'aba hari amma take suna kai mata hari Allah yake mai da martani ashabul fili shaida ne akan haka wani sarki da aka yi Abraha ɗaya daga cikin sarakunan ƙasan yaman shi kuma yana so ya tsokani musulmi sai ya kawo wani tunani cewa musulmi suna kawo kare tattalin arziki kullum za su kwashi kuɗi su kai maka to don haka bari ya musu wani ɗaki a ƙasarsa su daina zuwa can suna kai kuɗi irin yadda aka ce wani wawa ya taɓa faɗa a nan ƙasar shikenan sai ya gina wani katon ɗaki ya ce tun da dai musulmi ɗaki suke zuwa to mu ma ga ɗaki a nan nesa ta zo kusa to a wannan lokaci fa duk da babu musulunci lokacin larabawa suna maguzancin su amma duk da haka wani balarabe ya ji ciwon wannan magana da wannan sarki ya faɗa dan haka sai da ya bari sarkin ya gama gina ɗakin ya masa kwalliya sai shi kuma ya taho takanasta maka ba takanasta Kano ba tun daga maka ya taho da ya zo ya shiga ɗakin cikin dare ba a sani ba ya yi kashi ya ɓata ɗakin sai ya gudu to shi kuma sarki da gari ya waye aka zo aka buɗe ɗaki an kashe masa kuɗi an yi kaza an yi kaza sai ce na tabbatar ba wanda zai wa wannan daki na wannan wulakanci sai masu girmama wancan ɗakin saboda na kishiyanci nasu to dan haka sai na rama akan nasu shikenan wawanka sai ya shirya tawaga ya tafi kai hari makka wannan ya faru gab da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saura shekara biyu kadai a haifi annabi abin ya faru shi ne bayan da Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi yake bashi labari alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan haka Allah madaukakin sarki da shi sarkin ya je daidai da Ka'aba daman ya tafi da wata katotuwar giwa domin giwa a wancan lokacin ita ce kamar katafila ko gireda yanzu mai rusa abu da aka yi da giwar dan ta rusa abin ta rusa ɗakin Ka'aba giwar da ta je gab da kusa da ɗakin Ka'aba sai ta ki tafiya akai akai ta tafi ta idan aka ja ta zuwa Ka'aba sai ta zauna amma idan aka yi kwana da ita sai ta tashi ta taho giwa ta ga ta gani amma shi wawanka bai ɗau izina ba ita giwa ta ɗau izina shi bai ɗauka ba ana zaune cikin haka kawai sai aka ga sama ta canja iska ta taso kamar hadari kawai sai aka ga waɗansu tsuntsaye sun taho tsuntsayen adadin mutanen da ya taho da su adadin tsuntsayen kowane tsuntsu akwai dutse a tare da shi a bakinsa kowane tsuntsu idan ya zo saitin mutum ɗaya sai ya saka masa wannan dutsen wannan dutsen idan ya shiga kamar an sa leda a kusa a cikin wuta ta yi jajir an soki leda haka dutsen yake shiga ta cikin su ya huda su ya sauka ta ƙasa haka suka rinka yanke jiki suna faduwa ana kallon su haka ya faru a makka shi ko sarkin da Allah ya so ya wulakanta shi shi dutse shi ba wani tsuntsu da ya jefe shi sai aka kyale shi duk an kashe sojojinsa saura shi kadai dabbar da yake kai ta mutu da haka kaga tafiya ta kama shi daga yaman ya taho daga maka ya taho yaman a ƙasa yana tafiya sai Allah ya jarabce shi da jikinsa ya hau riɓewa yana tafiya sai eh, eh, eh, hannunsa wajen ɗaura agogo sai ya riɓe sai ya tsinke Ka su sai ta riɓe sai ta tsinke da haka kan ya zo garin su gutsu gutsu Allah ya da shi ya kashe shi a hanya malamai suka ce shi yasa ake cewa garin makka makka saboda tana tsotse kashin dukkan wani dan iska idan ya nufe ta da mummunan nufi ko a ce da ita bakka li'annaha tabukku a anaqal jababira bakka mai daka kowa duk wani wanda ya nufe ta da mummunan nufi sai da Allah ya daka shi to amma duk da haka manzo Allah ya kalli ɗakin Ka'aba yace na san kai ne ɗaki mai alfarma a wajen Allah ba mai taɓa ka Allah ya kyale shi amma wallahi alfarmar jinin mumini ta fi darajar ka a wajen Allah da a taɓa wa Allah mumini daya gwanda ai kata kata da kai bulo bulo dutse dutse yanzu kaga kenan muna ta taba abin da yafi makka alfarma yafi makka daraja yafi makka kima yafi ka'aba daraja a wajen Allah shine rawukan muminai da muke ta kashewa ba dare ba rana ana kashe su da hujjoji da babu hujja wani ya kashe da sunan yana neman kuɗi ya yi tsafi wani ya kashe da gangancin tuki wani ya kashe da dukkan wata manufa da ake kashe rai da ita gata nan dai ba ta da dalili ba ta da hujja to yanzu dan Allah muna tunanin a haka Allah sai ya bar mu ya tsira mana ido an taba masa Ka'aba wacce bata kai ran mumini ba ya mai da martani amma sai a taba abin da ya fi ta kima kuma sai ya kyale wallahi Allah ba zai kyale ba dan mun shiga cikin yanayin da muke ciki na rashin aminci wannan ba abin mamaki bane ba dan mun shiga yanayin da muke ciki na rashin kasuwanci da ci gaba wannan ba abin mamaki bane ba dan mun shiga yanayin da muke ciki na fari ko na girgizar ƙasa ko na ambaliyar ruwa ko na aman dutse mai wuta a duk inda ake yin waɗannan wallahi sun matallahi taɓa Allah subhanahu wa ta'ala aka yi haka take faruwa domin Allah baya kama mutane da zalunci sai da laifuffukan da suka aikata ubangiji madaukakin sarki baya zaluntar bayinsa duk inda kaga ya jarabci bayinsa da wata musiba to ko shakka babu Allah subhanahu wataala so yake ya isar da wani sako na an taba shi a wani waje a kula a shiga taitayi a fasa shi ma ya janye amma wallahi idan ba a fasa ba in ba a janye ba Allah ba zai daina jarraba mu da musibin da muke gani ba gabashin duniya da yammacin ta Afirka da Turai da Asia da koma ina ne da ka rai abu ne mai matukar kima a wajen Allah musamman rai ta mumini musamman rai na wanda yake furta kalmar shahada da ka duk wanda ya kashe mumini bisa ga ganganci wannan narko baki ɗaya yake rubdugo a kansa fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima malamai sun yi sabani dangane da shin cewa idan an kashe mumini ana tuba waɗansu suna ganin in ka kashe mumini zaka iya tuba waɗansu suna ganin wannan ayar tana nuna babu tuba kofa tuba ta rufe dan abdullahi dan abba zai ke cewa to da kace zai tuba in ka ce wanda ya kashe mumini yana da damar tuba a ina zai tuban ai haƙƙin Allah ya taba da haƙƙin rai shi mai ran yanzu ya tafi ba za su haɗu ba sai a ranar tashin alkiyama ya za a ka tambaye shi ka ce ya yafe ya yafe sai a ranar da babu yafiya a ranar za ka gan shi magana yafiya kaga ta ƙare da haka abdullahi dan abbas da abdullahi dan amru dan as da abu huraira da wasu daga cikin sahabbai suna ganin duk wanda ya kashe mumini ya jawo wa kansa ya dauda la babu gammu da haka ya dora wa kansa nauyin da sai ya san kuma yadda zai sauke wa kansa babu kuma hanya bisa ga fatawarsu waɗansu malaman suka ce a'a ai wanda ya kashe mumini zai iya tuba domin kisan mumini ya kai shirka ne Allah kuma ya ce duk wanda ya aikata laifin da ba shirka ba ko ya mutu yana yi Allah zai iya yafe masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an inna innahu huwal ghafurur rahim kaga yaghfiru dhunuba jami'an yana gafarta zunubai baki daya har kisan mumini ya shiga in dai ka tuba kayi nadama to sannan sukan kafa hujja da aya cikin suratul furqani ubangiji ce wallazina la yad'una ma allahi ilahan akar wala la yaqtuluna an-nafs allati harrama illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-adhabu yawm al-qiyamati wa yaqlud fihi muhana sai ce illa manta ba ashe kenan ana tuba yace bayi na kwarai mutanen kirki sune laya la yad'una ma allahi ilahan akara ba sa kiran wani abun bauta ba Allah ba su hada shi da Allah wala yaqtuluna an-nafs lati harama Allahu illa bil haqi ba sa kashe ran da Allah ya haramta kamar ran mumini illa bil haqi sai dai bisa ga haƙƙi menene haƙin mumini ana iya kashe shi kuma hukuma ke iya kashe shi idan ya aikata waɗannan laifuffuka na daga cikin laifuka shi kansa ya kashe wani bisa ga ganganci shi ma za a kashe shi ko kuma ya taɓa yin aure kuma sai shi ɗan ya ruɗe shi kuma ya je ya zina a nan za a kashe shi kisa da rajamu kisa ta jefewa ko kuma ya ridda ya bar addini to kaga anan ma ba sunansa mumini ba za a kashe shi domin ya yi ridda to amma duk cikin waɗannan abubuwa ba wai kun mutane ke ba hukuma ke yi manzo Allah ce la yahillu damu ri'in muslimin illa bi ihda salat as-sayyibu adh-dhani an-nafs bin nafsi wa tariku li-dinihi al-mufariqu lil-jama'a to da ka ubangiji ce duk ran da ba ɗayan waɗannan ta aikata ba mai imani haramun ne a kashe ta shine la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi kuma yace wala yazunun mu'minan kwarai mutanen kirki ba sa zina sai yace wa man yaf'al alzalika duk wanda ku ya aikata ɗayan waɗannan ko baki ɗayansu su ko bi daga ciki shine shirka ko kisan kai ko zina yalqa asaba zai je ya tarar da zunubinsa da alhakinsa a wajen Allah a ranar gobe kiyama yudha'af lahu azabu yawm al-qiyamati za a ninninka masa azaba a ranar tashin alkiyama wa fihi muhanan kuma zai dawwama cikin azabar ana wulakantar da shi sai Allah ya ce illa man taba sai dai in ya tuba da haka jumhurin malamai suka ce wannan ayar ta faɗi kisan kai kuma ta nuna cewa ana tuba in an tuba kuma Allah yana iya karba to amma sun manta da wa suke magana su waɗanda suke wannan magana suna magana ne fa da Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas kuma cikin wannan al'umma in ka cire annabin ta ba wanda ya kai shi sanin Qur'ani sai ce to wai waɗannan da suke ja da mu cikin wannan magana da muka faɗa shin wai za a gaya wa za a nuna wa agwagwa hanyar rafi ai ba za su nuna mana hanyar rafi ba sai ce to ai waccan ayar ta cikin suratul furqani wannan ayar ita ce ta sauka bayanta tsakanin su ma wata shida a wata ruwayar tsakanin su shekara takwas da haka ita waccan ayar ta yi magana a kan abin da farko daga baya kuma wannan ta zo ta rufe kofa ta ce babu haka yanzu an canja an tada maganar domin wani in ya ji za a tuba to kila zai iya yi ya ce daga baya sai mu tuba din to sai Allah ya ce yanzu kuma babu tuba da haka ibn abbas ya ce ƙarshen ayar da ta sauka dangane da hukuncin kisa ran mumini ita ce wannan ayar ta cikin suratul nisa wacce take nuna babu tuba to duk da haka jumhur waɗanda suka ce akwai tuba sun sake makalkalewa da wasu hujjojin suka ce to ai ga kissar wani mutum wanda annabi ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim a cikin banu isra'ila wani mutum ne dan ta'adda ko ka ce dan fashi da makami ko hayakila ko dan daba dan sara suka ya kashe mutum ɗai ɗai ɗai ɗai har mutum casa'in da ya rinka lissafa waɗanda ya kashe sai da ya irga mutum casa'in da tara ɗari ba ɗaya to sai kuma daga baya imani ya zo masa ya yi nadama dama sai ya tafi wani ƙauye wajen wani malami to ashe ba malami ba ne malin malin ne sai ya tambaye shi ya ce bawan Allah ni dai na kashe mutum casa'in da 99 shin da Allah ina da damar tuba sai ce cap yaushe zaka tuba ka kashe har mutum casa'in 99 sai ce to shikenan tunda ba tuba bari in cika da kai man ya zama ɗari sai ya cika da shi wannan ba a cikin wannan al'umma akai ba a baya can akai a zamanin banu Isra'il to da haka daga baya dai har yanzu mutumin zuciyarsa take nuna masa dai akwai yayi nadama akwai damar tuba to sai kuma ya tafi wani garin sai ya tarar da wani malamin shi kuma malamin ne na gaske sai ya tambaye shi bawan Allah na kashe mutum 99 na je na tambayi wani mutum akwai tuba ya ce ba tuba ya fusata na hannu cika da shi ya zama na ɗari shin akwai tuba sai ya ce kwarai kuwa me zai hana ka tuba akwai tuba Ila wani ya ce to tsoro ya ko ka ai na ɗari da ɗaya ya ce a'a akwai tuba yace amma ina baka shawara idan za ka tuba ka bar garinku domin duk mai aikata wani mummunan laifi yana daga cikin abin da ake umartarsa da shi in ya tashi tuba ya bar garinsu domin wani sharrin yana tare da garin da yake ciki ne ila gari ne na yan iska a nan ya tashi har ya saba ya yi abokai irin waɗannan da haka in ya ce zai tuba in dai yana garin sai ya koma ruwa in ya ga wajen sai shaitan ya ruɗe shi ko kuma in ya ga mu da abokan yi sai sun sake jansa to da ka sai ce masa ka bar garin ku ina ganin garin bai karbe ka ba a nan ta'addancin yake a nan kake da abokai masu irin wannan ɗabi'a in ka tuba ma za su mai da kai ruwa yanzu bar garin ku ka koma wani gari ka je ka tuba a can ka buɗe sabon fayil na rayuwa ka ci gaba da bautawa Allah ashe ajalinsa ya kusa yana cikin tafiya ya fita daga wannan garin kenan kawai sai ajali ya sauka sai ya faɗi ya mutu to su kuma mala'ikun Allah akwai na azaba akwai na rahama kowanne yana da fayil a ofis ɗinsu su mala'ikun azaba tuni suna ta cike masa cewa mai kisan kai ne dan wuta ne su kuma mala'ikun rahama tuni Allah ya nuna musu gashi nan ya taho zai tafi tuba da haka su yanzu sun fara rubuta cewa mutumin kirki ne to da haka sai mala'iku suka shiga rigima gashi ya mutu mala'ikun rahama suka zo za su ja shi aljanna na azaba suka zo za su kai shi wuta sai rigima ta kaure tsakaninsu kowa yana namu ne sai Allah ya turo mala'ika jibril ya ce zo kai musu hukunci da haka malaika jibril yana zuwa sai ya ce me yake faruwa su waɗannan suka duba suka nuna masa rekod sa ai mu a rayuwar sa gaba ɗaya ba mutumin kirki bane kashe rawuka yake ta yi har mutum ɗari ya kashe ko kuma fa sai suka ce mu kuma a fayil ɗin mu mutumin kirki ne ya tuba yanzu tafiyar da yake yi zai je ne ya tuba ya canja rayuwa to sai Allah madaukakin sarki ya ce da malaika jibril kai hukunci a tsakaninsu su a gwada ƙasar da ya baro da kasar da zai je kaga kasar da ya baro ita ce ta laifi ƙasar da zai je kuma ita ce ta tuba a ga wacce ya fi kusa da ita da aka gwada sai aka ga ya shiga da ɗani ɗaya ƙasar da ya tafi tuba da aka sai mala'iku rahama suka ce to namu ne domin ya fi kusa da ƙasar mu ya fi kusa da ƙasar rahama ƙasar tuba to malamai sukan kafa hujja da wannan hadisi su ce ba yahude ma ya aikata waccan aika aika ya kashe rai ɗari Allah ya yafe masa ya za al'umma annabi Muhammad a samu wanda ya haka kuma a ce Allah ba zai yafe masa ba da ka dai mu sani cewa a tsakanin malamai akwai tattaunawa wasu na ganin in ka kashe mumini akwai tuba wasu na ganin in ka kashe mumini babu tuba da wanda suka ce da tuban da wanda suka ce ba tuban duk sun yarda ko ka tuban ba dole ne Allah ya karba ba domin kada kai kuma shedan ya rude ka to ai akwai tuba to ka sani tubar tana cikin wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha sai ya ga dama da ka ya dan uwa kada shedan ya ruɗe ka da cewa ai akwai tuba ka je kai ta saba wa Allah ba ka da garantin in ka tuba zai karba kuma in yace ba zai karba ba ba ka da kotun da zaka kai shi domin inna rabbaka fa'alul lima yuridu ubangijinka yana yin abin da ya ga dama ba wanda ya isa ya ce masa dan in ya ce ba zai karbi tubanka ba ba wanda ya isa ya ce masa dole sannan kuma ba dole bane ba ko da akwai tuban rayuwarka ta kai lokacin tuba ta yi kana tsaka da yin saban da shedan ya zuga kaɗin cewa daga baya ka tuba kuma ka mutu nawa ne mutumin da yana tsaka da shan giya ya mutu da kofin giya sa a hannunsa kila dan yana ce masa bari wane in ka sha wannan ta zama ita ce karshen kwalba amma kuma bai gama shanye ta ba ya mutu nawa ne mutumin da shedan yake zuga shi cewa je ka kai sata tayu daga wannan shikenan sai ka samu jari sai ka zama dan kasuwa yana kan katangar mutane aka karbi rayuwarsa da aka kada ka amince wa shedan da rudaninsa na cewa ka yi aikin sako daga baya zaka tuba Allah madaukakin sarki ya nufe mu da tuba Allah madaukakin sarki ya kare mu daga aikata miyagun laifuffuka saboda lokaci za mu tsaya nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya yake cewa assalamu alaikum dan Allah malam ina son ƙarin bayani akan tahajjud na ji wata fatawa kan cewa bata inganta ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar mun amsa irin ta jiya mai tambaya ta gaba yace malam ina hukuncin mutum yayi zina da mace kafin haka kuma daga baya ya aure ta ma'ana yayi zina da ita kuma daga baya ya zo ya aure ta ko da yake ta yi ciki ba ballantana ta yi ko yayi istibra'i ita ce za ta yi istibra'i ba shi ba ya aka yi kasan ta yi ciki ba dole ne idan ka yi zina da mace za a ɗaura aure dolen dole sai an tsaya ta yi jini ɗaya wannan jini ɗayan shine istibra'i in ko baka tsaya ta yi wannan jini ɗayan ba aka ɗaura aure to auren bai yi ba kuma ba ka da garantin cewa saduwar da kai da ita da farko bata ɗauki ciki ba ba ka da garanti akan haka shi yasa musulunci gudun karka ɗora kuskure akan kuskure karka shigar da 'ya'yan haram cikin 'ya'yan halak aka ce ko kai za ka aure ta in dai kai zina da ita to yi haƙuri ka jira sai ta yi jini ɗaya an tabbatar ba ta da ciki sai kuma ku zo ku yi aure to kaga yanzu in kun yi aure sai ku ta istighfari na zinar da kuka yi a baya daman ba wanda ya cancanta ya aure ta irin kai har ta yadda da kai ta aminta da kai kai zina da ita kan aure to ai ba wanda ya cancanta ya aure ta in ba kai ba domin yanzu duk wanda ya aure ta ba kai ba ka cuce shi amma kai ne zaka aure ta yanzu ba kowa ba ya zama da dan sauki sauki wai kibiya a ido mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam ina matsayin mutumin da yake tsallake sallah shin idan ya tuba zai rama su ne ko kuma mai zai yi ma'ana tsallake sallah yana nufin yau yayi wannan gobe ya ki waccan ko yayi azhar ya ki la'asar yayi la'asar yayi magarba ya ki isha ma'ana baya yin su a jere to irin wannan idan ya tuba ya nadama ana so ya yawaita yin salloli na nafilfili amma wa'ancan ba zai rama su ba bisa ga mafi inganci amma akwai malaman da suke fatawa da cewa dole sai ya tuno ko yaya ne ya rama sai ya tuno ko yaya ne sai ya rama in ma ya kasa tuno adadin su to ya kiyasta an gane ko abin da ya fi zama masa a zuciya to ya rama na sallolin da ya bari amma magana mafi inganci idan mutum ya bar sallah da ganganci har lokacin ta ya fita ko ya rama Allah ba zai karba ba domin sallah wajibi ne mai lokaci in lokacin sa ya fita shikenan in kuma lokacinsa bai shiga ba nan ma kuma babu dama a yi shi inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta sallah wajibi ce ga muminai mai hada da lokaci kuma malamai suka ce ubangiji yayi magana akan masu yi wa sallah wasa sai ya ce sai dai su tuba bai ce ba sai kuma salama domin ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayyan sai ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a sai wasu mamaya suka biyo bayan su yana nufin bayan annabawa domin farkon magana tun daga wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ne har zuwa wadhkur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyan ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahim wa mimman hamalna baina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya fa khalafa min ba'dihim khalqun daka bayan annabawa sun wuce 'ya'yansu da jikokinsu maimakon su zo su yi aiki irin na iyayensu a'a sai suka fara wasa da abin da iyayensu suka gina shi ne tsayar da sallah a ba'us salata suka tozartar da sallah malamai suka ce ba daina yinta ta suka yi ba a'a tsatsallake ta suke yi da kuma yinta a lokacin da suka ga dama ba sa kula da lokacinta ba sa yin a jere sannan kuma ba sa yin kamar yadda aka koya musu su yi suna yin yadda suka ga dama to sai Allah ya ce fa saufa yalqauna gayya masu irin wannan ɗabi'a da wasa da sallah in ba su tuba ba suka mutu akan haka to sai sun shiga wutar jahannama akwai wani kurkuku na musamman a wutar jahannama sunansa gayyu ita kanta jahannaman tsoronsa take Allah ya ce a nan za mu sa su mu kulle su saboda azabar da aka tanada a ciki in an buɗe kofar ita kanta wutar jahannama tana tsoron wajen to da haka wanda yake wasa da sallah Allah ya ce da sannu a can za mu sa shi mu rufe shi sai ce illa manta ba sai dai wanda ya tuba kaga bai ce ba kuma ya rama sai malamai suka ce wannan ke nuna in ma an rama bai da amfani da a ce ramuwar tana amfani Allah zai faɗa ana to amma sai dai duk da haka suka ce idan ka tuba din kana ta istighfari kuma ka yawaita sallolin nafila dan annabi ya ce duk wanda akwai matsala a sallolinsa na farilla to makin nafilfilinsa da shi ake cike masa da aka sai ka yawaita yin salloli na nafila ana sa ran insha Allah Allah madaukakin sarki zai yafe maka in dai tubanka ya zama tuba na gaske takarda ta gaba yake cewa assalamu alaikum dan Allah malam mutum zai iya magana akan waya da wadda zai aura idan iyayenta sun sani ma'ana magana da budurwa ta hanyar waya zaka iya tambayarsa ta biye ce dan Allah malam ana sa hannun dama akan hannun hagu bayan ruku'u a sallah kafin sujada ana sawa kuma in ba a sa ba ba laifi idan mutum ya yi ruku'u ya ɗago wannan tsayuwar da zai yi iya daidaitu kafin ya tafi sujada yana da damar ya mai da hannunsa dama akan hagu akan kirjinsa yana kuma da damar ya sake hannunsa kowanne ya yi duk malamai sun yi fatawa da haka domin ba a samu hadisi yanke daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa wanne za a yi ba shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani cikin sifatu salati yayi fatawa da cewa sake hannu za a yi amma Sheikh Muhammad eh, Sheikh bin Baz Allah ya ji kansu da rahama cikin alfatawal muhimma ta ta'allaqu bis sala yace mai da hannu za a yi da haka kowanne kai kowanne ijtihadi ne na malamai babu wani nasi yanke na cewa ga yadda za a yi mutum ne ya yi zina da matar wani sai daga baya ya sani to wai menene abin da zai yi na istighfari gaskiya laifinsa ba karami bane kwarai yana daga cikin manya-manyan laifuffuka zina da matar aure annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ana ninka alhakin zinar da ba matar aure da ba da matar aure ba ga wanda ya yi da matar aure sau goma yanzu idan kai zina da wata matar ba matar aure ba alhakin zina ninki ɗaya kake da shi amma ka keta alfarmar wani matarsa kuma ka yi zina da ita to sai an ninka maka punishment sau goma a wajen Allah da haka wannan ba karamin sharri bane ba sai kai ta istighfari kuma ba za mu ce ka je ka gaya masa ba dan ka je ka gaya masa kuma ka ballo wa kanka ka ballo wa kanka ba za ka je ka gaya masa ba amma kai ta istighfari kuma ka san kayi wa Allah aika aika ba karama ba mai tambaya ya ce malam ya halatta mutum ya yi magana a bayi toilet idan yana nufin toilet wajen tsuguno kenan to a nan malamai suka ce ba a magana sai dai inda larura larurar salwantar rai ko salwantar dukiya fawatun nafsi au fawatul manfa'a wannan shi yake sa a yi magana a toilet ban ɗakin tsuguno ban ɗakin ba haya amma idan bathroom ne wajen wanka ne to wannan babu laifi ana iya magana a cikinsa ko da maganar kuma akwai ambatan Allah a ciki in kana ban ɗakin wanka za a iya maka sallama za ka iya amsawa shi yasa malamai suka ce ban ɗakin wanka waje ne mai tsarki ana iya yin ma sallah a cikinsa in dai masu shi suna lura ba sa komai a cikinsa sai wankan in ba haya ce ko fitsari za su tafi can to shi wannan yana da tsarki dan ruwan wanka da yake zuba a cikinsa bai ɗauke masa tsarki ba a iya ambatan Allah a cikinsa a iya sallah sai dai makaruhi ne dalilin da ke nuna ana yin magana a cikin sa hadisin ummu hani ira abi talib yana cikin sahih al-bukhari wata rana ummu hani ta zo gidan annabi yana wanka sai ta yi sallama kuma sai ya amsa mata da haka wannan sai yake nuna cewa a ban ɗakin wanka in an yi magana ana amsawa in an yi sallama ana mayarwa amma a ban ɗakin ba haya ba a haka sai ya zama dole rai zai salwanta kana neman a kawo maka agaji ko kuma dukiya za ta salwanta kana neman a kawo ma taimako to wannan yana iya sa a yi magana a ban ɗakin tsuguno ban ɗakin bahaya mai tambaya ta gaba ya ce idan mutum ɓarawo ne sai kuma daga baya ya tuba to mutanen da ya musu sata a baya ya zai yi da su a nan abin da ka sata a wajensu za ka je ka mayan musu dukkan wani zunubi wanda akwai haƙƙin wani a ciki to tuba kaɗai baya iya isarwa sai an mayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa shine abin da malamai suke kira da raddul mazalim raddul mazalim wa wani sata kuma yanzu kayi nadama ka tuba to wannan tuban da kai tsakaninka ne da Allah shi kan mai kaya sai ka mayar masa da kayansa sai dai malamai suka ce idan ka tabbatar in ka kai masa kayan directly abin zai zama rigima to sai dai ka san dabarar da za ka yi ka mayan masa kila ka je ka aje a gidansa ka yi ka su zo su gani su ɗauka to nan ma kuma ana tsoron kar su kama ka suka ce to za ka iya ɗauka kayan ko kuma kuɗin kayan ko wani abu madadin kayan mai kima irin ta kayan sai ka je ka ba 'ya'yansa ka ce kai musu kyauta kila ka taɓa sata a gidansu kawai yanzu ga sallah ta kusa sai kai musu kayan sallah kawai a ganka ka zo gida ba dangin iya ba na baba me ya faru wallahi kawai zumuncin Allah ne yaran gidan nan na kawo kayan sallah malamai suka ce in kai haka ba laifi saboda kai dai ka san me kai da dai ka mutu da wannan nauyin akan ka gwanda ai haka in an je lahira ma me su yace maka yace Allah an yi min sata Allah zai nuna ka yace to ai ga barawan ka a duniya rufa masa asiri makai in ka ci kuma sai yace to rana kaza ga watan kaza ba na kawo kayan sallah ba shikenan an fanshi kawai kalmomin za a canja da turancin za a gyara amma kayansa dai sun koma hannunsa to da haka mu kula da wannan kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk laifin da wanda ya yi shahada ya yi Allah yana yafe masa amma banda haƙƙin mutane direct wanda ya mutuwa shahada ake buɗe masa aljanna ya shiga amma in ba haƙƙin wani a kansa inda haƙƙin wani ko mutuwar shahada kai Allah sai ce a kyale shi sai ya biya masu haƙƙi haƙƙinsa sannan za mu buɗe masa ƙofa aljanna ya shiga to kaga akwai matsala kwarai ya zama akwai haƙƙin wani a kanka ka yi ƙoƙari ka mayar da haƙƙi ga mai haƙƙi kafin ranar tashin alkiyama da annabi ya ce wallahi komai na wani da yake hannunka a ranar lahira sai ka biya sai an yi kisasi kowa sai ya mayar da abin da ya cuci mutane ya ba su kayansu ya ce hatta akuya wacce ba ta da ƙaho da wacce mai ƙaho ta cuce ta ta soke ta sai an yi wa mara ƙaho ƙaho ta rama ballantana kuma mutane da haka ku sauri kuma yadda haƙƙin mutane gare su kafin a zo ranar da ba zinare ba dirhami ranar da sallar ka kana ji kana gani za a kwasa a ba wani saboda ka cinye masa kuɗi a duniya kai sai ka tashi arni ba ka da sallah shi kuma tayu ma bai tsaya yayi sallar mai kyau ba kuɗinsa da ka ci yanzu shi ya samu sallah a bagas kana ta kiyamul laili kana ta azumin litinin da alhamis amma ka sace kuɗin mutane ka zalunci wancan baka san duk wani kake wa wahala ba da aka mu yi kokari mu gyara kafin lokaci ya kure mana mai tambaya na gaba ya ce malam naji wasu suna cewa idan mutum yana azumi baya share dattin wai idan mutum ya share dattin kunnansa wai babu azumi ko bai da azumi ba gaskiya ba ne da share dattin kunne da cire dattin hanci in akwai da aswaki duk ba sa bata azumi da haka kana da dama ka share dattin kunne kana da dama ka yi aswaki kana da dama ka cire dattin hancin kama duk in akwai wannan baya taba maka azuminka tambaya ta ƙarshe wacce akan ta zamu tsaya mai tambaya yake cewa algafa ta malam mai duba ya kamata a bi shi sallah sannan zikiri da kiɗa yana da kyau mai duba ai mun riga mun amsa shi a karatun jiya ko ko karatun shekaran jiya baya yiwa mai duba ya sallah saboda mai duba kai da ka je wajensa kaɗai sai ka kwana arba'in kana sallah Allah bai karɓa ba kuma in ka ƙi ka kafirta punishment ne kawai haka za a yi maka wanda kwa ya je wajensa ya gaya masa abu ya ce a zo a yi kuma ya zo ya yi to shi wannan ya bar musulunci to dan Allah in wanda ya je ya gaya masa magana ya zo ya aiki da ita shi ya bar musulunci to shi kuma ina yake yanzu aka ga in ana barin musulunci plus shi ya bar musulunci plus ma'ana da ɗoriya ya tsallake bangon duniya daga fita musulunci ma don haka dai mai duba sallarsa ba ta yiwa don haka baya daga cikin waɗanda za a bi su sallah har sai ya tuba ya daina wannan duban nasa to sannan ne kuma in ya iya sallar ya zo yana yi to sai a bi shi to sannan zikiri da kiɗa wannan babu shi a addinin musulunci wannan ba wai sai aya ko hadisi ta sa baki ba hankalinka na ɗan adam in kana da tunani ya kamata ka gano cewa haka bai kamata ba domin lokacin da ake zikiri sunan wa ake kira Allah ya kamata a kira sunan Allah da kiɗa lokacin da ake zikiri me ake so a samu natsuwa kiɗa yana bada natsuwa ubangiji ta allah na amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub muminan kwarai su ne waɗanda in an ambaci Allah sai su samu natsuwa a zuciyarsu ku saurara ku ji da ambatan Allah zuciya take natsuwa to kuma sai aka haɗa da kiɗa kaga an yi tafka an ware an haɗa gudu da su sakatara da aka baya daga cikin koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama yin zikiri da kiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masu zikiri ba inda aka samu ya zauna da sahabbansa suna zikiri suna kaɗa ganga ba a samu ba shi yayi ba a samu ba abubakar umar usmanu ali hasan husaini fatima ba a samu wani wanda ya kiɗa ba da cikin sahabbai da sunan zikiri su kansu masu yi sun san babu shi a cikin addini sai dai in an kure sai su ce maka to me laifin ai Allah maka kira to shikenan kiran Allah bai da ka'ida bai da doka da ka ake yi kowa yadda ya ga dama me bambanci tsakanin kenan zikiri da kuma kidan makadan Hausa in ka ce kana kiɗa kai kana ambatan Allah nawa ne makadan Hausa suka ambaci Allah ba akwai wanda ya waka mun tsaya ga annabi Muhammad ba ba da gangaye ba me yasa ba a ce zikiri yake ba saboda an tsane shi in dai an ce zikiri kuke yi shi ma zikiri yayi tunda sa sunan Allah ne kadai amma ganga kun buga taku ya buga tasa duka bugawa ake da ne ake karya a ce shafawa ake amma kowa ya san karya ne da shafawa ake ba za a ji ba yanzu nan na shafa takardar nan kun ji kadawa ake kuma ga tafiya ta tafiya yanzu duk kayan kidan da ake amfani da su na zamani da su ake kidan abin da su Bobby Brown suke yi su Tupac suke bugawa su Celine Dion duk shi suke yi me bambancin dan ba da faɗa babu fiyano ka buga fiyano suka buga jita ka buga jita suka buga za ka baka da wata hujja ka ce su ai sun yi laifi su ma suna kama sunan Allah a ciki kai ma kuma kana kamawa duk abin da kuka yi duk iri ɗaya ne kuma babu shi a cikin addini da haka laifi ne in za a kira sunan Allah akwai ka'ida da laduba da sharuɗa da dokoki na kasancewa cikin natsuwa tare da ladabi tare da sanin me ake faɗa kuma ya zama abin da ake faɗan shari'a ce ta ce a faɗa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta ana tunatar da ni cewa akwai maganar masu banki da jiya mun yi suna nan a kofar masallaci ga wanda yake son ƙarin bayani sai kuma maganar tafsirin mata da muka fara yau karfe goma za a ke yi na safe kullum insha Allah zuwa karfe goma sha biyu a A-Class Park wanda yake Ibrahim Kasim Wai haka ne Kashim Ibrahim Kashim Wai Allah ya bada ikon zuwa ina jin akwai sanarwa da haka zan bada dama a yi jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sanarwa ce game da wannan karatu ana sa shi a rediyon Najeriya Abuja kullum da safe karfe tara da rabi da kuma da yamma karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar wani alhamdulillahi na safe